a gurguje 'yan uwa da farko ina ba ku haƙuri kasancewa ta a halin tafiya wanda abin yana damu na karatuttuka baya zuwa akai-akai wannan abu ma yana damu na. da haka ku yi haƙuri har yanzu ina halin tafiya ban koma zuwa gane ba kuma insha Allah yayin da na koma karatuttuka za su ci gaba kamar yadda aka saba ma ko fiye da haka musamman ɗaliban ilimi wanda muke karatu da su na soro litinin talata laraba alhamis kwana hudu a sati na sharhi na littafin nazmin warkat wanda mun yi nisa a ciki ina jin babul am wal za mu shiga da aka siya haƙuri da kuma littafin al'adidatul wasifiya da muke shima fatan za su yi haƙuri da kuma sauran karatuttuka da za su biyo baya da aka ku yi haƙuri bisa ƙa'idar da malamai suke cewa ma yi da rahu kulluhu la yi ta shi yasa a yi haƙuri da Allah idan ba ku manta ba na fara wani topic wanda topic ɗin na yi halka ta ɗaya yanzu za mu je cikin halka ta biyu da haka da Allah duk wanda ka hawo yi kokari kai shiyari dan da ni kai mu tarayya cikin aikin alkhairi kila wannan karatu ya zama to sanadiyar shiriyar wani bawan Allah ka gani ne kai ni ne karatu kai kai shiyari alkhairi ya je masa ya gane gaskiya kamar yadda kuka ga topic din shine shehu tijjani da shehu ibrahim a mahangar ibnu taymiyyah zama na biyu shehu tijjani da shehu ibrahim a mahangar ku yi haƙuri da ba a ji sosai wani yake sautin yana da matsala iyaka kuma yadda iyaka yadda amma ina ganin to zan Allah in yayi in yayi da Allah ku duba mu eh, in yayi ku duba mu saboda bai kamata in yayi ku duba har yanzu yana to ina ganin zan cire gaba ɗaya gani shine abin da ya fi cancanta na yi zan cire gaba ɗaya don ba lalle ba ne ku yi haƙuri da Allah ‘yan uwa kuke bibiya da nufin su saurari karatu ku yi haƙuri insha Allah komai zai zo ya wuce na sake canjawa in bai ba sai in ga kuma ya za a yi in dai yi da Allah ku yi magana in dai yayi ku yi magana da Allah to ina ganin zan cire shi cire shi gaba daya zan yi haka ba tare da mic din ba ina ganin shi ne wanda zai fi kamar yadda kuka ga topic shine shehu tijjani da shehu ibrahim a mahangar shekul islam ibn taimiyya wanda na faɗi dalili da ya sa na sa wannan topic ɗin shine ne wa'yansu idan suka ji matsi suka rasa yadda za su ibn taimiyya da suke zagi sai su ce ai ya yi mana faɗa game da sufaye ai ya ce zantukan sufaye ba a ganewa ya ce mu daina shiga cikin littattafan sufaye sukan yi mana irin wannan haka kuma wani na zo ina magana kan aƙidar kowa Allah aƙidar kowa Allah na ce shehu ibrahim shi ya tabbatar cikin littafinsa asurul akbar wa nurul abahar shi ya tabbatar ya ce kana bautar Allah kana bautar Allah har za ka kai ka zama Allah Allah ya zama kai ya kawo wani hadisi na ƙarya wanda wannan hadisin ba shi da asali zan nuna kuma gurin sai wani ya hauro sai ya ce ai shekul islam ibn taimiyya shi ma ya faɗi wannan maganar zan nuna gurin da shehu ibrahim ya faɗi wannan magana ni kuma ina karantuwa wani sai ya ce ai ibn taimiyya ma ya faɗi wanda na ce masa ibn taimiyya bai faɗi ba zan nuna muku wajen a cikin littafin na ce ibn taimiyya bai faɗi wannan magana ba ibn taimiyya bai faɗi wannan magana ba ƙarya ne to shine sai na ga ya kamata na auna tsakanin shekul islam ibn taimiyya da kuma shehu tijjani da shehu ibrahim don kusancewa hanyar jirgi daban hanyar mota daban ga littafin nan zan sa na nuna muku wajen kun ga littafin asirul akbar ko wannurul abahar kaga kai kai daga ganin hoton ba sai an ce ma ga wanda ya yi ba to in ka duba shi shafi na talatin da biyar shafi na talatin da biyar gashi inda ke magana ya ce wafil hadisil ƙudisi bayan ya kawo inda in kai zikiri za ka ringa cewa kai ne Allah ya yi bayanansa a baya gashi gashi yadda yake cewa wa fi hazal maqami ya ƙulu Anallahu Allahu la ilaha illa ana wahadi balla illallah kaga ce, a wannan matsayi ne za ka ji mutum yana ni ne Allah babu abin bauta in ba ni kaɗai ba balla illallah ka ji yana ba komai sai Allah to da yana bayani ya janyo wa'insu ayoyi wanda ya yi istidilali bi ma laisa bi dalilin wai ja alhaƙu wa zahaƙa albatilu inna albatila kana zahuƙa kamar a wannan yanayin yanzu Allah ne ya zo komai an shafe shi kamar yadda ya kawo wannan ayar kullu shain halikun illa wajaha a wannan yanayin kenan haka kuma ya kawo wata aya a baya ita ma wai an shafa komai yanzu Allah ne ya shafa komai gashi qala ta'ala yamullahu Allahu ma yasha'u wa sabbit ko wa yusbit kaga inda yace fa ina idin ya'ti sariwul haƙ fala yara wujudan illallah, Allah wala yara nafsahu wala siwahu wala yara fana'ahu bal la yara Allahu ahadun wayara Allah kauna har izuwa ƙarshe to da ya tuƙe sai ya kawo wannan hadisin yace bawa zai zama Allah sai yace ce wafil hadisil qudsi shehu ibrahim ya ce hakan nan ya zo cikin hadisul kudusi ma zala abdi bawa na bu zai gushe ba ya taƙarrabu binawafilin yana kusanta ta da na fulfulu hatta uhibbahu har sai na so shi fa'iza a hababtuhu idan na so shi kuntuhu sai na zama shi ka ji wai ka zama Allah in Allah iso ka fa iza tuhu, idan na so shi Allah kenan kun tuhu sai na zama shi wannan bawan kaga wannan hadisin hadisi ne na ƙarya makiya Allah masu aƙi da kowa Allah suka ƙirƙiro shi suka su suka soka shi cikin addinin musulunci ji wai Allah ya ce in ya so bawa zai kasance bawan to lokacin da na kakkaranto wannan sai wani ɗan uwa sai ya hauro ya ce ai wannan zantukan ma na aƙidar kowa Allah Shekul Islam Ibn Taimiyya yana da wannan aƙidar ta cewa kowa Allah ne akwai yanayi da in kana bauta kana bauta sai ka zama Allah kamar yanda Ibn Arabi Atta'i yake faɗi kamar yanda yake cikin sharhi na Fususul Hikam na Mustapha bin Sulaiman in ka duba cikin shafi na ɗari da takwas. Ibn Arabi ke cewa fawaktan ya kunil abdu rabban bila shakkin ya ce fawaktan akwai wani lokaci ya kunil abdu rabban da bawa ke zamantowa Allah bila shakkin ba tare da shakka ba akwai wani lokaci to shine can shehu Ibrahim ke bayani cewa fa'iza a tuhu kun tuhu, na rantsi da zacin Allah wannan hadisin ƙarya ne hadisin shedanu ne masu aƙida kowa Allah cewa wai idan Allah ya soka sai ya zama kai ƙarya ne babu shi cikin musulunci to shehu Ibrahim ya istilari da wannan hadisin ƙarya gurin goyawa aƙida kowa Allah baya to bayan na zo cikin halka ta farko ko in ce zama na farko na ɗan yi ishara dangane da cewa lokacin da wani ɗan ɗariƙa ya zo yake so sai ya tabbatar da cewa shekul islam ibn taimiyya yana tare da su ko yana ba su kariya na ceto a wannan lokaci ka sani ko baka sani ba bilisanil hal kana jahiltar da shehu tijjani ne lokacin da kace ibnu taimiya yana goyon bayan zantukan ku na kafirci da shirka shi ma ya faɗi irin abin da kuka faɗi to a lokacin ka sani ba ka sani ba jahiltar da shehu tijjani kake kamar kana cewa bilisanil hal shehu tijjani baka san ibnu taimiya ba ka jahilce shi shehu tijjani baka gane ibnu taimiya ba yanda ka san haka kake faɗi dan shi shehu tijjani ya san ibn taimiya baya tare da su baya ra'ayinsu baya batun irin zantukan da suke yi na aƙidar kowa Allah hakan kuma aka rubuta cikin wannan littafin jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani haka aka rubuta gashi zan buɗo wajen haka suka rubuta shehu tijjani ce ahir irin su ibn taimiya ba sa tare da mu in ji shehu tijjani ya rubuta cewa irin su ibnu taimiyya suna yi mana inkari haka shehu tijjani ya rubuta kuma za mu nuna ma gurin gashi cikin littafin jawahirul ma'ani zan ƙara haskawa ku ga wajen cikin littafin jawahirul ma'ani gashi wanda yake rabe da hamish na kitabun rima shi araba yake babu hamish na kitabun rima a cikinsa kaga in ka duba cikin muƙaddima shafi na goma sha uku daga nan ka ɗauka ya ce famin kaga ya ce famin aina li ghairil waliyi an yanfiyal wilayata an insanin Ya ce ina wanda ba walihi ba yake da dama kore walikantaka ga barin wani mutum sai ya ce ma za ka illa mahadu ta'assubin ce hakan ba komai ba ne face tsantsar ta'assubanci sai ya ce kama na ra, kamar yadda muke gani fi zamanina haza cikin zamaninmu wannan min kari ibn taymiya ta'alaina kaga sunan ibn taimiyya karar cikin jawahirul ma'ani ko min kari ibn ta ta'alaina na daga inkarin ibn taimiyya gare mu musu shehu tijjani ba mu kaɗai yake yi wa inkari ba wa ala ikhwanina min al na kaga ko haka kuma yane wa ƴan uwan mu arifai inkari ga sunan ibn taimiyya cikin jawahirul ma'ani yane wa shehu tijjani inkari ga sunan ibn taimiyya yane wa irin su ibn ibn arabi inkari yane wa su ibn saba'in inkari dan su ne yan uwan shehu tijjani su to kaga wannan ma zai nuna ma cewa kai kam baka san ibn taimiyya ba shehu tijjani ya fi ka sanin Ibn taimiya ya ce ya nemi su inkari baya tare da su ba su kaɗai ba har 'yan uwansu su Ibn arabi su hallaj da shekul islam Ibn taimiya ya nemi su inkari to wannan ɗan shimfiɗa kenan dangane da halka na farko sai mu je halka na biyu cikin halka na biyu wani ma'auni da za ka ƙara ganewa cewa shekul islam Ibn taimiya baya tare da waɗannan mutanen alaƙa ta kusa ko ta nesa babu shekul islam ibn timiya ya yi magana dangane da masu aƙida kowa allah masu aƙida wahdatul wujudi suna cewa idan mutum ya bautata wa kare da alade da saniya da gunki to bai bauta wa kowa ba face allah ya bautatawa shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani ya ce wanda ya bautata wa gunki to bai bauta kowa ba sai Allah shi kuma shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa ya faɗi miyagun mutane waɗanda suke da wannan aƙidar cikin sufaye cewa idan mutum ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa bai bauta kowa ba sai Allah zan nuna wajen kuma mu fara cikin jawahirul ma'ani mu fara da jawahirul ma'ani na buɗo muku gurin da Shehu Tijjani ya faɗi haka Shehu Tijjani ya ce idan ka bautata wa gunki to baka bautata wa kowa ba face Allah ya ce Allah ne cikin guma kan nan waɗanda ake musu bauta ya ce Allah ne zan nuna kuma gurin da ya faɗi haka sai mu koma gurin Shehu Islam Ibn Taimiyya. sai ya ba mu amsa ya ba mu magana dangane da wa'annan masu wannan aƙidar masu cewa idan aka bautata wa gunki ba a bautata kowa ba sai Allah ka ji cewa wa'annan shin musulmai ne ko kafirai wannan abin da za mu ringa yi kenan wannan muƙarana ne eh muƙarana ne tsakanin zantukan ibnu Taimiyya da kuma zantuka na shehu tijjani jawairul ma'anin ma sai na zaba. ba zan karanto a wannan ba eh, jawairul ma'anin ma sai na zaba. Bu zan karanto a wannan ba sai na zaba. jawahirul ma'anin ma jawahirul ma'anin ma sai na zaba. jawahirul ma'anin ma sai na zaɓa ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri minti ɗaya zan nuna inda shehu tijjani ya faɗi haka wallahi yace ce duk wanda ya bautata wa gunki to Allah ya bautatawa yace duk wanda ya bautatawa gunki bai bautawa kowa ba face Allah yace Allah ya bautatawa duk wanda ya bautatawa gunki bai bautawa kowa ba face Allah gashi cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirul ma'ani afwan ƴan uwa gashi cikin jawahirul ma'ani inda Shehu Tijjani ya faɗi wannan maganar ku yi haƙuri afuwan da Allah ba wannan juzi'in ba ne ku yi haƙuri ga shi zan ɗauko cikin juzi'in cikin jawahirul ma'ani inda shehu tijjani ya faɗi ya ce duk wanda ya wa gunki Allah ya bautata wa sai kuma mu duba mu ga shehul islam ibn taimiyya me ya faɗi dangane da wannan maganar ga wajen na buɗo 'yan uwa ga wajen na buɗo zan nuna muku gashi cikin jawahirul ma'ani wanda ta haƙiƙi ne ma na Aliyu Sisi gashi cikin jawahirul ma'ani zan nuna wajen inda Shehu Tijjani yace duk wanda ya bautata wa gunki to Allah ya bautatawa sai kuma mu koma gurin shekul Islam Ibn Taimiyya ya yi mana bayani su waye suke cewa idan an bautata wa gunki ma Allah aka wa cikin sufaye gashi cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirul ma'ani in ka duba cikin juz'i na ɗaya cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da biyar kaga shafin ko ɗari biyu da sittin da biyar gashi to inda shehu tijjani yake fassara wata aya tsaya ka ji abin da yake cewa yace qala subhanahu wa ta'ala musa alayhi salatu wassalam yace Allah ya gaya wa annabi Musa cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni yace wal ilahu fil lugha huwa al bil haqqi Shehu Tijjani yace wal ilahu fil lugha zai yi fassarar Alƙur'ani Shehu Tijjani yace kalmar ilahu a cikin yaren larabci huwal ma'budu bil haqqi shine abun bauta da gaskiya zai yi fassara ta alkur'ani kuma ta shari'a sai ya ce wa ƙauluhu faɗin shi Allah la ilaha illa ana ya ce ya'ani Allah wai yana nufin lama Abu da gairi babu wani abun bauta wani na in ji shehu tijjani wani yakan iya tambaya ya ce to shehu tijjani wanda ya bauta ta guma kafa sai ya ce wa in abadal ausana man abadaha ko da waɗanda suka bautata wa gumaka sun bautata wa gumaka fa ya ce fama abadu gairi ba su bautata wani na ba ni Allah in ji shehu tijjani ko da an bautata wa gumaka ba a bautata wani Allah ba wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhallul li ghairi shehu tijjani ce wai haka Allah yake nufi cewa ba su fuskanci wani na da ƙanƙantar da kai ko ƙasƙantar da kai ba shehu tijjani menene suka bautatawa sai ya ce bal harafi na tabbatar da abu bal anal ilawul ma'abudu fihim wai bari ni ne wannan abun bautan da ke cikinsu gumaka ne fa a cikinsu wai amma Allah ne a ciki yace haza ma'ana qaulihi ta'ala la ilaha illa ana fa'budni shehu tijjani ce wai ma'ana aya kenan cewa wanda ya bautatawa gumaka Allah ne ciki Allah ya bautatawa to shekul islam ibn taimiyya zai sa mana wannan magana ta shehu tijjani a sikeli za ku ji mai hukuncin waɗanda suke faɗin wannan cikin sufaye suwaye Ibn taymiya zai yi hukunci ga wannan maganar Mu ƙarana kenan mu koma cikin majmu'ul fatawa 'yan uwa mu koma cikin majmu'ul fatawa ga shi zan budo mu koma cikin majmu'ul fatawa mu gani za ka ga tsantsar abin cikin majmu'ul fatawa afwan 'yan uwa ina so ne na zo da shi daidai yanda zan nuna muku ku ku gan shi sosai mu koma cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa za ku gani inda ibn taimiyya ke bayani kan irin wanda suke faɗin wannan magana cewa ai idan aka bautatawa gunki ma ai Allah aka bautatawa cewa idan aka bautatawa gunki Allah aka bautatawa ya ƙuri da Allah shehu tijjani ya faɗi wannan magana ku riƙe mana wannan maganar da ya faɗi saboda kada wa'yansu su zo su ce bai faɗi ba e ku riƙe mana wannan maganar da shehu tijjani ya yi cewa la abu da gairi wa in abadal ausana man ha fama abadu gairi wala tawajjahu bil khudu'i wata tadhallul li ghairi gashi shehu tijjani zai faɗi shehu tijjani zai faɗi shehu tijjani zai faɗi yan uwa shehu tijjani gashi zai faɗi za ku ga yanda yake faɗi cewa dukkanin wanda ya bautata wa gunki to Allah maɗaukakin sarki ya bautata wa. dukkanin wanda ya bautata wa gunki to Allah maɗaukaki ya bautata bautatawa inji shehu tijjani ba inji ni ba haka shehu tijjani ya ce ku tsaya da Allah mu nuna muku gashi nan cikin majmu'ul fatawa Allah ya sa abin yayi daidai gashi nan cikin majmu'ul fatawa ƴan uwa gashi nan cikin majmu'ul fatawa musa shi yayi gashi nan cikin majmu'ul fatawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana magana mu je cikin juz'i na biyu ne shafi na ɗari da ashirin da uku daga nan ƙarshe shafi na ɗari da ashirin da uku shafi na ɗari da ashirin da uku daga nan zan fara karantawa ya ce fa'inna sa'ib hadal kitabul mazkur ya ce fa'inna ya ce fa'inna sa'ib hadal kitabul mazkuri allazi huwa fususul hikam wa amsaluhu yace fa inna sa'iba hadha alkitab almadhkuri yace lalle ma'abocin wannan littafin da aka ambata allazi huwa fususul hikam wanda littafin shine fususul hikam wa amsaluhu da ire-irensa muje shafi na gaba shafi na 124 kenan juz'i na biyu ga shafin ga shafin gaba can farko nake karantawa sai ce mislu sa'ibihi alqaunawi misalin abokinsa ko ma'abocinsa alqaunawi alqaunawi ba alkanawi ba alqaunawi eh ba alkanawi ba kada wani ya ce sunan alkanawi ya fito a cikin mujirmai a'a alqaunawi ne ba alkanawi ba wa misani وابن سبعين واشتشتري والششتري ششتري والششتري وابن الفارد واتباعهم yace kamar irin ma'abocinsa shine alƙaunawi da at-tilmisani da ibn saba'in ɗan saba'in da kuma ashishtari da kuma ibn farid da mabiyansu sai ya ce mazhabuhum mazhabinsu allazi hum alaihi wannan da suke kai tsaya ku shine annal wujuda wahidun cewa samuwa ɗaya ce ba kowa sai Allah samuwa ɗaya ce yace wai sammauna wai sammauna ahla wahdatil wujudi ana kiransu masu kowa Allah ana kiransu ma'abota wahdatil wujudi in ji ibn taimiyya ya ce wa yadda'una ta haƙiƙa wal irfana suna iddi'a'in ta haƙiƙi da irfan sanin Allah sai ya ce wahum ya ja'aluna wujudal khaliki aina wujudal makhlukati ya ce su ɗin suna sanya samuwar Allah mahalicci shi ne ainihin samuwar ababen halitta da Allah da halittu duk ɗaya ne kenan sai yace fa kullu ma tasifu bihi al ya yace dukkanin abin da, halittu suke siffantuwa da shi min hasanin na daga abu mai kyau ji Ibn taymiya aka suke cewa wa ƙabi'in da kuma abu mummuna wa mada'in da abu na yabo wa zammin da abu na zargi innamal muttasifu bihi innamal muttasifu bihi hum? ainul khaliki wai wa'annan suffofin nan kaɗai wanda yake suffantuwa da shi wannan munin da kyawun da zargin da yaban kaɗai mai suffantuwa da shi a wajensu ainul khaliki Allah ne shi yake suffantuwa da wannan Allah ne ke zuwa a wane Allah ne ke zuwa a wane yace walaysa lil khaliki inda hujudun a wajensu Allah ba shi da wani samuwa mubayinun wanda wannan samuwan na Allah a rabe yake li liwujudil makhluqat ga samuwar ababen halitta wato komai duk ɗaya ne komai Allah ne munfasilun anha aslan wanda wannan samuwar na ababen halitta ya rabu da samuwar Allah tun asali wanda kaga su a asali ai halittu ma daga zatin Allah suka fito a wajensu yace su a wajensu wato samuwar Allah ba ta rabu bane da samuwar ababen halitta a'a a dunkule take yace bal bari dai in Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace bal indahum bari dai a wajensu ma thamma ghairun aslan babu wani wanda ba Allah ba babu wani tun asali shi yasa ka ji suna ce ma ba komai sai Allah su babu wani Allah tun asali ma shine ma samma ghairun aslan lil khaliqi wala siwahu asali ma babu arabi a ce akwai wani Allah sa'an nan kuma akwai wanda ba Allah ba saboda ai duk ɗaya ne sai ibnu taymiya yace wa min kalimatihim yana daga cikin zantukansu su wa'annan 'yan aƙida kowa Allah ɗin laisa illallah Ka kaji abin da suke cewa ko laisa illallah babu kowa sai Allah kowa bai zamo face Allah Shehu Ibrahim ya faɗi wannan maganar Shehu Ibrahim ya faɗi wannan maganar tsaya in ɗauko ta na daidaita ta a nan. shi ya ce balla illallah ya ce balla illallah da balla illallah da laisa illallah duk abu ɗaya ne shehu ibrahim ya faɗi wannan tsaya in nuna gurin to Ibn taymiya yace yan aƙida kowa Allah ne suke faɗi masu aƙida kowa Allah su ne suke faɗin wannan maganar haka za mu ta muƙarana har al'umma su gane haka za mu ta muƙarana ba kun ce Ibn taymiya yana tare da ku ba to aka zame ta muƙarana ga littafin asirul akbar ɗin ga wajen da shehu ibrahim ya faɗi tsaya in nuna muku ga wajen kun ga ko ya ce in ji shehu ibrahim wa fi hazal maƙami a wannan matsayi ne ya ƙulu bawa zai ce ana allahu la ilaha illa ana wahadi balla illallah kaga balla illallah to ɗaya yake da wannan gashi ibn ya yace wa min kalimatihim yana daga kalmominsu da suke yi shine laisa illallah kaga babu komai sai Allah shehu ibrahim ya ce, balla illallah babu komai sai Allah nan kuma ibn ya yace wa min kalimatihim yana daga kalmominsu da suke yi na kafirci shine laisa illallah ba kowa bane face Allah komai Allah ne sai ibnu taymiya yace gashi ma'all shahid yace fa ubadil asnami masu bautar gumaka ma'all shahid kenan fa ubadil asnami masu bautar gumaka lam ya'budu ghayrahu indahum a wajensu ba su bautata wani Allah ba fa masu bautar gumaka li'annahu ma inda ma indahum ghayrun saboda su a wajensu ai babu ma wani Allah a wajensu sai ce wali haza saboda wannan nema in ji ibn taimiyya ja'alu qaulahu ta'ala suka sanya faɗin Allah maɗaukaki wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya bi ma'ana qaddara rabbuka alla ta'budu illa iya kaga idan a fassara ne na malima na shari'a sai a ce qada nan bi ma'ana amara ko shara'a amma su sai suka sa faɗin Allah wa ƙaza rabbuka Allah ta abudu? illa iyawu bi ma'ana ƙaddara rabbuka cewa ubangijinka ya ƙaddara Allah ta abudu illa iya Ya yace id laysa indahum ghayrun lahu tutasawwaru ibadatuhu saboda ai su a wajensu babu wani Allah wani ba Allah ba wanda za a yi tasawuri a suranta ma a bautata masa ai babu ma wani sai ibnu taymiya yace fa kullu abidi sanamin suna cewa fa kullu abidi sanamin dukkanin wani mai bautar gunki inna ma abadallah kadai ya bautata wa Allah ne kun ji inna ma abadallah kadai Allah ya bautata bautatawa gashi kuma zan ƙara sa gurin da Shehu Tijjani ya faɗi wannan maganar don ku gane cewa maganar ɗaya ce na sa yanzu zan sake sa muku inda shehu tijjani ya faɗi wannan maganar ta cewa dukkanin wanda ya bautata wa gunki ba kowa ya bautata wa ba face Allah ya bautata wa, to wannan maganar ibn masu aƙida kowa Allah ɗin nan haka suke cewa cewa dukkanin wanda ya bautata wa gunki fa ba kowa ya bautatawa ba Allah ya bautatawa gashi in ji shehu tijjani ga wadan yan uwa in ƙara nuna muku sai na koma yawa ya dawo an samu matsalar network ne ku yi haƙuri da Allah mu je in nuna muku inda shehu tijjani yayi wannan bayanin yace ai duk wanda ya bautatawa gunki Allah ya bautatawa gashi jawahirul ma'ani kun ga jawahirul ma'anin gashi ga jawairil ma'anin gashi to in nuna muku gurin da Shehu Tijjani gashi ya faɗi na karanto wajen ɗazu kunga inda yake ta qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alayhi salatu wassalam innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wal ilahu fil lugha huwa al ma'budu bil wa qawluhu la ilaha illa ana fa'budni yace yani Allah yana nufin la ma'buda gairi babu wani na abun bauta wa in abadal ausana man abadaha ko da masu bautar gumaka sun bautata wa gumaka fama abadu gairi. wai ba su bautata wani na bani Allah wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhallul li ghairi su fuskanci wani na da kankantar da kai ko kaskantar da kai ba bal anal ilahul ma'budu fihim bari dai ni ne Allah nan abun bauta cikin su haza ma'ana qaulihi ta'ala yace wannan shine ma'anar fadin Allah kaga nan shau tijani ya ce waɗanda suke bauta gumaka yace Allah suke bauta to ibnu taymiya gashi ya faɗi yace suna cewa haka su wannan masu aqida kowa Allah din gashi nan Sheikhul Islam ibnu taymiya daga nan yace kaga wa min kalimatin yana daga kalmomin su laisa illallah ai ba kowa sai Allah fa ubadil asnami masu bautar gumaka lam ya abudu ghairahu indahum basu bautata wani Allah ba a wajensu su wa'annan li'annahu ma indahum lahu ghairun saboda a wajensu babu ma wani Allah ai komai Allah ne babu wani Allah sai ya ce wali haza saboda wannan nema ja'alu qawlahu ta'ala suka sanya fadin Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya bi ma'ana qaddara rabbuka alla ta'budu illa iya da ma'ana cewa ubangijin ka ya kaddara ba za ku bautata kowa ba sai Allah dan haka guma kan ma in kuka je kuna bautar su Allah kuke bauta sai ce id laysa indahum ghayrun lahu tutasawwaru tutasawwaru ibadatuhu Ya ce laysa inda ghayrun saboda a wajensu ai babu ma wani Allah ghayrun lahu ai babu ma idlaisa inda indahum lahu saboda ai a wajen su babu ma wani Allah ma tasawwaru ibadatuhu da ake suranta a bautata masa ma babu suka ce kai fa kullu abidi sanamin kai dukkanin wani mai bautar gunki fa kullu abidi sanamin dukkanin wani mai bautar gunki inna ma abadallah kaɗai Allah ya bautatawa dukkanin wani mai bautar gunki kaɗai Allah ya bautatawa kaga wannan magana magana ce ta biyu wanda za ka ƙara ganewa cewa alaƙa babu ita tsakanin Shekul Islam Ibn Taimiyya da shewunanku na ɗariƙa da shehu tijjani ko shehu ibrahim babu wannan alaƙar na kawo ma muƙarana ta biyu kenan cewa shehu tijjani ya ce duk wanda ya bautata wa gunki allah ya bautata wa. shi kuma shekul islam ibn taimiyya ya ce masu aƙida kowa allah suna cewa wanda ya bautata wa gunki allah ya bautata wa kuma shehu tijjani ya faɗi kaga kenan shehu tijjani a ma'auni a mahanga na shekul islam ibn taimiyya ɗan aƙida kowa Allah ne tunda ya ce wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa shi kuma ibn taimiyya ya ce ‘yan wa'adatul wujudi ne suke faɗin wannan kaga daga nan za ka gane lallai shehu tijjani ya yi gaskiya inda yace ce ibn taimiyya ya nemi su inkari gaskiya ne ya wa ‘yan uwansu inkari gaskiya ne shi yasa duk jahilin da ya ɗauko littafin ibn taimiyya yana ƙoƙarin ba wa shehu tijjani kariya kamar yana gaya wa shehu tijjani ne kai baka gane ibn taimiyya ba ni na fi ka gane shi kai baka san ibn taimiyya ba ni na san shi wanda kuma wannan hankali ba zai ɗauka ba don shehu tijjani uba ne a wajen ku cikin sufanci da haka ibn taimiyya ba shi da alaƙa da shi wannan kenan abu na nawa abu na biyu sai mu je abu na uku sai mu je abu na uku abu na uku wanda daga shi ne za mu tsaya shin ka san shehu ibrahim yana da aƙidar cewa allah yana magana a harshen mutane shin ko ka sani shehu ibrahim ya ce allah ne ya yi magana a harshen bishiya wannan faɗin innani anallahu ya ce bishiya ce ta faɗi haka ya faɗi cikin jawahirin rasa'il yake cewa wa idha wasala sayra hatta faniya fi zati la yajidu dhikra illa la ilaha illa ana la ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani wal insanu gharibun alayhi an yasma'a akhahu yaqulu la ilaha illa ana يظن أن هذا الإنسان يدعي الألوهية لنفسه يتي وإنما نطق الحق على لسانه فقط haka shehu ibrahim ya ce cikin jawahirin rasa'il juzi'i na biyu shafi na sittin ya ce wa'iza wasala saira ya ce idan mai shi ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi zati har ya ƙare cikin zatin Allah la yajidu zikira? ba zai samu zikiri ba illa la ilaha illa ana sai la ilaha illa ana saboda yanzu nan ya hau makami na kummalu cikakku wanda kawai suna jin tauhidi ne daga Allah wato Allah ne ke magana amma a harshen ɗan adam yace to in mutum ya ci gaba da tafiya ya ƙare a zatin Allah ya ce bu zai samu zikiri ba sai la ilaha illa ana shehu ibrahim ya ce la ilaha illa ana aidan da fil qur'ani ya ce kuma la'ilaha ilaha illa ana nan fa ya zo cikin alqur'ani ya ce wal insanu gharibun alaihi shi mutum baƙon abu ne gare shi an yasma'a akahu ya ji dan uwansa ya kulu yana cewa la'ilaha ilaha illa ana yana cewa babu abun bauta sai ni ya ce ya zunnu anna hadal insana shi mai shi in ya ji dan uwansa yana ne Allah babu abun bauta in ba shi ba sai ya yi zaton. cewa wannan mutumin ya yadda'il uluhiyata li nafsihi yana da awar Allah taka ne ga kansa sai ce wa inna ma nataqal a ala lisanihi fakat shehu ibrahim ya ce kadai allah ne ya magana a harshensa saboda ya tsare yana zikiri to ibn taimiyya ya ce duk wanda ya ce allah ya yi magana ko yana magana a harshen wani ya ce kafiri ne bittifa'il musulmina shehu ibrahim kunji ya faɗi ko to mu koma cikin majmu'ul fatawa yace duk wanda yace Allah ya yi magana a harshen hallaju hallaju da yace anallahu Allah ne ya faɗi Ibn taymiya ce to wannan kafiri ne bittifaqil muslimina kaga shehu tijani yayi gaskiya da yace Ibn taymiya yana mana inkari yana wa ƴan uwanmu inkari haka yake tsaya kuma ku gani inda shekul islam ibn taimiya ya faɗi wannan abu ya ce duk wanda ya ce allah ne ya yi magana a harshen hallaj hallaj ya ce innani ana Allah Allah yana magana a harshe na mutane ibn ya ce wannan kafiri ne bittifaqil muslimina kun gare shehu ibrahim ya faɗi wannan magana ko to tsaya mu gani me sheikh ibn Taymiyyah zai faɗi akan ta gashi cikin majmu'ul fatawa aka zami ta nuna muku cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul islam ibn Taymiyyah cikin majmu'ul fatawa ta shekul Islam Ibn taimiyya cikin juzii na biyu shafi na 481 Juzii na biyu shafi na 481 Juzii na biyu shafi na 481 gashi abin da shekul Islam Ibn taimiyya ke cewa daga nan daga nan cikin Majmu'ul Fatawa kun ganta ko Majmu'ul Fatawa ta shekul Islam Ibn taimiyya juzii na biyu shafi na ɗaya ibnu taimiya yake cewa wa man ƙala duk wanda yace inna lallai allah nataqa ala lisanil hallaj yayi magana akan harshen hallaj wa annal kalama masmu'a min al hallaj kana kalam allah lallai zancen nan da aka ji daga hallaji zancen allah ne wa kana allah huwa al qa'il Allah ne ya zamanto ne mai yin magana ala lisanihi akan harshen hallajin anallahu da allaji yace ni ne Allah yace fa fahuwa kafirun bittifaqil ya yace wannan kafiri ne da ittifaƙin musulmai kaga to shehu ibrahim ya ce. Allah yana magana akan harshen mai zikiri ya ringa shine Allah ibnu taymiya ce to duk wanda yace aka kafiri ne bittifaqil muslimina ga wajen cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyu shafi na 481 wa man qala inna allaha nataqa ala lisanil hallaj wa anna al kalama al masmu'a min al hallaj kana kalam allah wa kana allah huwa al qa'il ala lisanihi ala lisanin hallaji hallaj kenan ana Allahu hallaji da yace ni ne Allah Allah ne ya faɗi a harshen sa duk wanda ya faɗi wannan inji ibnu taymiya yace fa huwa kafirun bittifaƙin musulmina, wannan kafiri ne da ittifaƙin musulmai yanzu dan Allah ta yaya in banna son zuciya da jahilci zaka nemi wujjar zantukan ibnu tayi wannan zantukan shehu tijjani da shehu ibrahim cikin littattafan ibnu taymiya wannan muqarana ta nawa kenan ta uku ina ganin saboda mu ba ku dama za mu tsaya nan za mu tsaya a nan saboda mu ba ku dama kira 'yan tijjaniya shi yasa to hanyar jirgi daban ta mota daban abin da muka tattauna mu yi sa guda uku ne abu na farko da muka fara tattaunawa shine mun haska inda shehu tijjani yake bayani dangane da cewa ibn taimiyya ya nemi su inkari ya nemi yan uwansu arfai inkari kama na rafi zamanina haza min inkari ibn taimiyya alaina wa ala na min al'arifina na. shehu ya faɗi haka shehu tijjani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani don haka to hanyar jirgi daban ta mota daban in ji shehu tijjani sannan muka je guri na biyu shine muka ce a aƙidar shehu tijjani masu bautar gumaka ma Allah suke bautatawa mun kuma nuna wajen mun karantu muka koma gurin ibn taimiyya ya ce waɗanda suke cewa masu bautar gumaka ma Allah suka bautatawa ya ce nan sufaye ne 'yan kowa Allah kuma mun nuna wajen ya ce haka suke cewa saboda a wajensu babu komai in ba Allah ba haka suke babu komai in ba Allah ba daka da kare da doki da alade da komai da ka gani Allah ne saboda ba komai in ba Allah din ba A ya ce shi yasa suke cewa in ka bautata wa gunki ma Allah ka bautata kuma mun nuna wajen sai abu na nawa sai abu na uku shine shehu ibrahim ya ce allah yana magana a harshen arifi arifi ya ce shine allah arifi ya ce shine allah ya ce kamar yadda allah ya magana a harshen bishiya wai bishiya ce ta ce inda ni an allahu mun karanto cikin majmu'ul fatawa hukuncin wanda ya faɗi wannan maganar ibnu taymiya ya ce wa man qala inna allaha nataqa ala lisanil hallaj wa anna wa anna kalam al masmu' wa anna al kalam al masmu' min al hallaj huwa al qa'il ala lisanihi ana allah fa huwa kafirun bi ittifaqi Ya ce duk wanda ce hallaji da ya ce ni ne Allah Allah ne ya magana a harshensa ce to wannan kafiri ne da ittifakin musulmai Shehu Ibrahim kuma ya faɗi shi yasa waɗannan muƙarana ne guda uku insha Allah sai a zama na gaba da ka zan sa nan kira sai a zama na gaba zan sa nan kira sai a zama na gaba insha Allah na nawa kenan sai a zama na uku wannan nabi kenan insha Allah haka za mu ta tafiya da abe baɗan ku yi haƙuri da Allah e ga nan ba nan zan sa <coughs> Allah ishire ku Allah ya sa ku gane amma hanyar jirgi daban ta mota daban muna gaya muku ga ba nan ta WhatsApp kawai ake kira eh, halka ta biyu kenan haka za mu ta yi halka ta biyu kenan in muka ɗauko can sai mu ɗauko nan sai mu ma mu ƙarana in kana da hankali ka gane shi ya sa na ce Allah ya sa mu dace abubuwa ne guda uku babu wahala abubuwa ne guda uku ta WhatsApp kawai ake kira da Allah ga number nan ta WhatsApp kawai ake kira ga namban nan da Allah ta WhatsApp kawai ake kira ta WhatsApp kawai ake kira akwai waɗansu 'yan uwa da Allah da suka yi kira na amma ban sani ba haka assalamu alaikum assalamu alaikum salam wa rahmatullah na'am barka da dan uwa ya gida ya ibada assalamu alaikum wa alaikum salam kana magana da Abu Shuba Aldara Zawi to sanna zuwa malam Abu Shuba muna jinka sako ne na gaisuwa kawai malam da fatan alkhairi to Allah ya saka da Allah ya taimaka amin amin mun gode mun gode amin jazakumullahu khairan yawa ga wannan yana kira ga wannan yana kira afuwan da Allah mu dauka Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah na da wa muke magana dan uwa ina wa malam fata alkhairi kana magana da alaran ma'ali daga kawo kaduna to malam aran ma'aliyu muna jin ka malam ni shawara ne nake so na ba mu wa'annan yan bid'a to suna jin ka ba ba ba su je comment section su yi ta zage-zage ba tunda gashi an buɗe layin waya kira ya kamata su yi domin su nuna cewa abin da malam ke faɗi ba daidai ba ne ina fatan Allah ya sa za su ji wannan kiran Allah ya sa su ji to in dai sun isa su haka Allah ya sa su yawa jazakumullahu khairan to kun ji fa ba zagi za ku yi akwai men ba kira za ku yi ba ku kuka ce ibnu taymiya ya nemi na faɗa kan ku ba haka fa kuka ce mu yanzu kawai karantowa muke irin fadan da ya mana kan ku assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Akaramakallahu barka dai. Malam Muhammad an wu lafiya. Alhamdulillah Muhammad ne daga Saudiya Riyad. Malam Muhammad muna jin ka. Akaramakallahu ina muku fatan alkhairi. Na mu ma muna amsawa. Malam Muhammad. Allah ya kara Allah ya kara imani da lafiya da kuma yasi. to Allah ya mana haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya hada mu da ku a aljannar firdausi madaukakiya amin amin Allah ya mana haka a karmakan lawo eh, da Allah kwana biyu ina so idan Allah ya sa an kidar da karatu sa mahaifina cikin addu'a Allah ya yi mushi rasuwa yau sati biyu nan. Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allahumma ghfiru Allahumma rahmu Ishe za kwana biyu wa afi wa afi anhu wa wasi' mudkhalahu وغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ya من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من danas اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين الله يجزاك الله يغفر تامسا آمين يا حي يا قيوم Allah ya ji ɗansa malam. Dama na bugo ne in gaya maka yadda za a sa yan uwa masa addu'a da. Insha Allah in Allah da kuma suna jin ka za su da za ku nuna wa khairan. dan uwa ya ba ku shawara masu zage-zage a comment dan uwa ya ba ku shawara masu zage-zage a comment dan uwa ya ba ku shawara kamata yi ku bugo kamata yi ku bugo masu zage-zage a comment dan uwa ya ba ku shawara assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana Yawwa, sunana Khalifa daga Ingila. To, Malam Khalifa barka dai. Ana jin ka. Eh, Yawa, alhamdulillah ya, aiki kuma Malam me suke karantawa. Hmm. Wa ɗan mai mai tamuji saboda ta ɗan ɗauki. Eh, Yawwa, na ce su suna da karatu su karanta amma kuma ba sa gane ma me suke karantawa. Kamar yadda ya bugo yake cewa eh, kamar yadda wani yake cewa eh. wai wai menene musulunci wai shiga shigan musulunci abu ne ba kamar ka ce mota ka cire taya ka cire inji ka cire eh, amma dan uwa assalamu alaikum komai da komai sai kuma ka ce ina motar mala adam to ka dan samu matsalar network assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana wa alaikum assalam ya shek ya ibada kana magana da Muhammad Ayatullah alhamdulillah ya kokari malam Muhammad Ayatullah muna jin ka masha Allah dama ni kira na ga yan bid'a shine da Allah da Annabi kamar yadda kake kokari da hujja daga aya da da alkur'ani da kuma littattafansu na jawahirul ma'ari da sauran littattafansu da Allah asabul fatih duk lokacin da suka zo za su yi karatu da Allah su rika sa lambar waya ana kiransu da hujja kuma daga littattafan ibn taymi a waya domin ka tambayi su da Allah su ne wa mutane wasan ɗan galagala da wasan ya buya su rika tsayawa suna ba ka ah, amsa ta ilimi da hujja ba su tsaya suna wa mutane da burin ba salamu alaikum malam alkanawai Allah ya maka albarka ya albarkaci karatunka Allah kuma ya ƙara taimaka ma da jajircewa a wajen tsayawa da yakan bid'a da kuma bayyana da gaskiya da inda take Allah ya maka albarka malam Allah ya saka akwai matsala kaɗan na network akwai matsala kaɗan na network akwai matsala kaɗan to akwai na kusa tashi na kusa tashi fa na kusa tashi halka ta bi kenan muna yin muƙarana ne ko kuka ce ibnu taymiya ya ne mana faɗa ko game da kuto, yanzu inda yayi mana faɗan muke zaƙulo muku ai kun ce ya ce ba a gane zantukan sufaye ko suna da wa'insu alfaz kaza ka to yanda shi ya gane yake magana a kanku ai shehu tijjani ai ya gano cewa ibnu taimiya fa ya gano su ibnu taimiya fa yana musu inkari haka ya ce ai shi yasa na faɗi lokacin da ka zo kake cewa ai ibnu taimiya yana tare da ku ga wata magana tasa irin taku cikin littattafanku to a wannan lokacin ka sani baka sani ba jahiltar da shewunan shewunan shewunan ka kake kana jahiltar da shewunan shewunan ka ke saboda su sun gano ibnu taimiyya fa baya tare da su sun gano inkari yake musu aka kowa ya ga wajen ai na nuna cikin jawahirul ma'ani malam rabiu barka da zuwa na malam ina wuni ina gajiya ya gida ya ibada ya iyali ya kokari alhamdulillah ga mu nan to masha Allah alhamdulillah ana ai ka san nan da mutane su ba za su bugo ba dai kawai sai dai mu dai mu ta bugowa kai muna ah, godiya da wannan ayyuka ayyuka da kuke yi wallahi mana. To amma me yasa ba za su bugo ba? da kake ka dauko wannan yauwa a yanzu to ya da muna jin ka ok yauwa na ce ai wayannan mutanen malam ba za su bugu ba sai dai mu dai kawai mu ta bugowa muna fatan alkhairi saboda irin wannan mukarana da kake ka dauko magana shehu tijjani ka dauko magana shehu ibrahim ka hada da maganar ibn taimiyya kaga dole magana wayannan mutanen ta fada a ƙasa gaskiya ne ma san abin da yake cikin littattafan su a ba sani ba Eh, sannan kuma abu na biyu na ji malam muhammad ya a saudiya ya bugu na rashin mahaifi ne hmm. to allah ya ji kanshi allah ya gafarta mushi allah muna mika wai aziyar mu gare shi allah kuma ya ba da hakuri eh, Allah ya saka da alkhairi a gaishe mu da malam kaki su malam insha assalamu alaikum malam misbahu ya riko da hannun kamalan. Amin Allah ya saka da alkhairi. Muna ma addu'a ma Allah Ubangiji ya kara ma ikilasi kuma Ubangiji Allah ya wadata ka wadata ta duniyar lahira malam. Amin kai ma Allah ya ma fiye da yadda ka roƙa mun. Allah ma Allah sun saka kai malam. Amin amin. Wala ma a wannan a su ba ma samun karatu suka kamar yadda muke samu da. Za mu ci gaba insha Allah komai zai yi normal ka san ni yi yanzu ina halin tafiya. Gaskiya ka koma gana? A ban dai koma ba. Zan koma insha Allah. Ya haƙuri akwai matsalar to ya haƙuri. Assalamu alaikum. Wannan abin ba ma samun to ina ganin kuɗin ya haƙuri ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri akwai matsalar network ne akwai ɗan ɗariƙa da ya kira to kaga kuma abin nasu ne kunga shi ya sa sai nake kiransa ya eh, akwai ɗan ɗariƙan da ya kira ne ku ya uri da Allah wani ɗan ɗariƙa ne ya kira ina jin Wolman ne shi sa kaga kuma a kansu ake karatu yana da haƙƙi ina kiransa ku ya uri kun gani ina kiransa ina jin yana da matsalar network amma kuma tana shiga kila ko yana da wani uzuri ne ku yi haƙuri shi nake kira afuwan tana ringin ina jin yayin nisa da wayar ganin dai ban wannan ba na yi kiransa dai bai amsa ba waye kira kuma to ga wani ga wannan daga gana. ganin zan tashi ku yi haƙuri zan tashi ku yi haƙuri zan tashi eh, to na ga ban ga wani ɗan ɗariƙa ya hauro ba akwai wanda dai ya yi kira na yi kiransa ina jin baya kusa na yi kiransa ina ganin baya kusa to wannan ma na yi kiransa bai wannan ba bari mu tashi haka kamar yadda na ce haka karatun zamu ta aunawa idan shehu tijjani ya faɗi to sai mu koma mu ji me Ibn taimiyya zai faɗi akan wannan batu wannan in muka yi haka shine zai wayar da kai ka gane hanyar jirgi daban ta mota daban shine hanyar yawato gani wa alaikum salam wa rahmatullah malar rural na'am shekal kanawi eh, wal ma'auna lafiya ya gida Lafiya lafiya abokari. Wala alhamdulillah ka kira shiri ne. Eh ina ga kaman kana live ne. Eh ina live ina live. Na'am a dan abun da na riska a zancen ka. Hmm. Kaman kana mukarana ne tsakanin a Ibn Taymiya a Sheikh Ibn Taymiya Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim Kaula ko? Eh gaskiya ne eh haka ne. to tambaya na ɗaya shi ne, hmm. shin abinda a shi shekul islam ibn taymiyyat al-harrani bai riska ba a addinin nan to abun ba addini ba ne duk abun da shi bai inganta shi ba ko bai sauke shi ba ko bai yadda da shi ba dole ne dukkan al'umman musulmi ko tafiyan sufaye shi ma abun zai zama ba ingantacce ba ne hmm. shine tambaya na saboda iya abin da na riska a ƙarshen zancenka hmm. kana maganan ah, kaman ka kawo ban san ko kana raddi wa wani ba ne don na ga kaman kana mai da martani ne cewa maganan da shehu tijjani ya faɗa da shehu ibrahim suka yadda da shi ibnu taimiyya bai yadda da shi ba san ma'ana fahimtar su daban-daban ne a tafarki na wannan zance da kake hmm. to a iya wannan din sai na fahimci kaman misali yanzu dukka sufaye sun yadda cewa yin zikiri ambaton Allah da nau'i siga wadda zai ambaci Ubangiji da ko farkon suna ko karshen suna ko cikakken suna ya inganta za ka iya yin zikiri da wannan misali Allah Allah Allah da Ahmad fata za ka ga yin Taymiyyah na ce Allah Allah laisa bi zikirin laisa bi kalamin tamar wala mufida wala kaza wala kaza kaga shi bai yadda da wannan eh, zikirin eh hadda ma kana ji eh tsaya ma na kara ma hadda ma ai zikirin sufaye ha hu hi akwai hu hu duk duk gaba ɗaya duk suna yi amma ba shi ne topic ba afuwan da Allah hadda ha hu hi duk suna yi su sufayen ba eh, hadda ha ha ha ha Eh. har da ha ha ha ha duk suna yi eh, eh amma ba shi ne topic din ba su eh, sufaye duk sun yadda da haka yanzu misali ibn taymiya shi kadai bai yadda da haka ba zai sauke fahimtar dukkan sufayen nan eh abin da ke faruwa kana ji na yau malam rilwani kamar yadda kai magana sai ka ce uwa kaga ka fahimci ina raddi ne ga wani wa'yansu ne suka ce wai irin wannan abin na mutum zai zama Allah wai ibn taimiyya ma yana da shi aqida kowa Allah wahdatul wujudi wai ibn taimiyya ma yana da shi to shine sai muka zo muke aunawa cewa ibn taimiyya eh, hanyarsa daban hanyar su shehu tijjani daban to kaji abin da ya zo wani kwarai sosai eh? kuwa haka ne hanyar ibn taimiyya daban hanyar su shehu tijjani daban ba shakka hanyar su daban-daban to amma holman kai ma ina jin fa kana daga cikin masu cewa ibn taimiyya ya hana mu mu ɗauko littattafan kumurin mu kaza-kaza ya gargaɗe mu ku na kai ma kana daga cikin masu cewa haka ai eh ina daga ciki hujja na abun da yasa na ce hanyar su daban-daban eh shi ibnu taymiya hmm. shi da kan ya faɗa shi ya faɗa da bakinsa cewa shi sufi ne shi da kansa ya faɗa ko kana da jayayya a cikin wannan kawo hujja kaga ka san wani abu a'a ibnu taymiya ya ce shi sufi ne lokacin da ya ce shi sufi ne mala alkanai assalamu alaikum shi sufi ne assalamu alaikum eh wato babu inda farko ibn taymiya ya ce shi sufi ne kuma ba shi ne topic ba wa wato kana da dabara kana ji a kana ji ai ba yanda za a yi kana ji babu yanda za a aika fita daga kan topic a a ba bu za ma ka ma je maka wannan ba kana ji babu inda ai ya faɗi kuma ma bu za ka kawo ba dan haka kana ji ba wai shine topic ba a ba ma shine topic ba ai kana ji eh abin da yake faruwa kana ji eh, kaga a'a kana ji ba za ka kawo ba fa ba inda za ka kawo da juz'i da sha kaga wani abu kana ji babu kenan ka yadda eh abin da yake faruwa kana ji idan kana so ka yi wannan magana akan wannan out of the topic ko to fara yin magana kan topic abubuwan da na karanta. Shehu Tijjani kana ji? Eh, zan baka dama za ka yi magana akan wancan amma sai mun gama da topic. Na'am ina Na zo kanta idan mutum ya ce shi Allah ne. Hmm. A tafiyar mu na sufaye. Hmm. Babu wani sufi guda ɗaya da yake tabbatar da cewa shi mutumin bilhaki shi ne ya zama Allah. Eh? mutumin ya shiga wani hali ne na dan wani lokaci kuma wannan halin zai gusa ya dawo hayyacinsa wadda in ka gaya mishi wannan maganan da ya faɗa shi kan shi zai musa ta misali a cikin a za za za za babu wani bawan nassi za mu kawo a tsaya eh kafin a kawo nassi ai kana ji ai ba a shiga fara kawo dalili sai an yi ta hakikin abin da aka faɗi Yau, sai an fahimci juna ta nan kuma sai a tafi neman dalili amma ba ka ba sai a yi tafin makauniya kai fa ka ce babu wani sufin da ya ce mutum zai zama Allah mun fa cikin littafin eh, shehu ibrahim ya kawo wani hadisi na ƙarya wai Allah ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu cewa idan ni Allah na so bawa sai na zama shi A'a, to wannan fassaran ka ne ai mala alkanin. To kai itaka fa'iza a hababtuhu kuntu a a a'a a'a kana ji a'a tsaya mana tsaya mana kana ji ruwa yadda na kawo fassarata ita kuma shehu ibrahim ya kawo fa'iza a hababtuhu kuntuhu fa'iza a hababtuhu kuntuhu fassara kowa ya eh, fassara ma'ananta ba ma'ananta eh ma'ananta ma'ananta shine kai kai ma'ananta ba eh. fassaranta ai ma'ananta kake so a wurin mu mu sufaye ko eh i bayani ma'ananta ah. shine kuntu hudin shine tsaya mana ai yanzu kai baka fahimci yaren ba baka san yaren ba yaren sufanci ne to ina ji kuntu shine Shehu Ibrahim na nufin Allah zai zama mutumin ba mutumin bane ya zama Allah. Okay. <laughs> fa'iza a kun kuntuhu wato abin da ake nufi Allah ne zai zama shi bawan ba bawan ne zai zama Allah ba bawan bai isa ya zama Allah ba Allah ne zai zama bawan ma'ana duk abin da mutumin zai yi Allah ne zai masa duka abin da kaga yayi Allah ne yake yi kaman fadin Allah ne la a illallah babu komai sai Allah kuma ga halittu kana ganin sa bari ka maka misali a hadisin Buhari da Muslim a ah, assalamu alaikum assala a ah, kana ji kakka je ai sai mun gama na fi so a ringa ɗaya bayan ɗaya tsaya mana tsaya mana kana ji to ai mi dalla dalla mana malam kaga in kuma ba wannan ba ai yanzu fassara kai ka sani mun karɓe ta ba mu karɓe ta ba kace fa iza hababtu hukuntu ko na cewa Allah ya ce idan ya so bawan sai ya zama bawan Allah ya zama wannan eh. bawan haka ai ka fassara ko eh Allah ne ya fada ko ba Allah bane ya fada to farko kana ji na farko da Allah kana ji kafin mu je zuwa ga wannan tabbatar da wannan hadisin cikin ilimin hadisai tabbatar da ingancinsa farko shi wannan din fa iza a hababtu kuntu a a ba wannan fa kana ji hadisin man adali waliyan fa qad azantu bil har kana kana musun hadisin ya inganta ne kaga kana ji kai baka ji abin da na karanto ba a ciki fa iza ahbabtuhu kuntuhu tsaya mana aito shi da man hadisin man adali waliyan da wadda aka ciro shi daga hadisi ni dai wannan kana ji wannan dai kana ji malar ruwan Holman kana ji kada ka rikita kanka kana ji kana ji fa'iza a hababtuhu kuntuhu nake ma magana ina ne ya zo ingantar da shi waye inganta shi fa'iza a hababtuhu eh, kuntuhu wa inganta me hadisin da na jawo kake wancan ai ya je yana bayani ne akan hadisin da na karanto ko ba haka bane shi wanne wannan wani hadisi ne daban Shehu Ibrahim ya kawo yace wa fil hadisil qudsi ma zala abdi yataqarrabu bi nawafilin hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntuhu shi Shehu Ibrahim ya kawo cikin Asrul Akbar na'am to a yanzu ingancin wannan hadisin fara tabbatar mana da shi a ilimi shine abin da na ce Na'am to in tabbatar maka da wannan hadisi din ko in ka maka hadisi da zai je daidai da shi wadda a wannan dai ai ni ban janyo wancan ba wannan ni na janyo shi dake magana a kai. ina jin wannan ya yi daidai da wancan ka gaya mini bambancin su ni ba kana ji menene bambancin kana ji kawai kana ji ni dai kana ji kawai dai da Allah ka buɗe littafi fa iza ahbabtuhu kuntu wannan ruwaya ce ta ‘yan kowa Allah tabbatar da ita a ilimin hadisi kawai abin da ni na ce ma kenan. A'a, ai yanzu mala alkanabi inda ake inda ba ka sanan ake gardaman kokowa ka san me nake so ka yi ne. Kana da wani fikira ne na wayo ka laɓe a guri ɗaya kamar ne ka ki ja gaba saboda kar a gane gaskiyar magana a'a kana ji ni abin da nake ina so a yi abu ne dalla dalla ina so a yi abu ne ɗaya bayan ɗaya wannan hadisin da shehu ibrahim ya kawo fa'iza a hababtuhu kuntuhu me matsayinsa a wajen malaman hadisi ko ina zuwa mana na ji wannan hadisin ka kaddara ba ta inganta ba a'a kana ji ba zan kaddara ba ga fili ga mai doki ba zan kaddara komai ba fa kawai ni kai mun bayani na malima ba zan kaddara komai ba ga fili in kuma shehu ibrahim kuskurantar da shi kake so ka yi da ya kawo wannan hadisin kuskurantar da shi amma ba yanda za a yi in wani kaddara komai hadisi ne a wurin shehu da kai ba da kai da shehu ibrahim ba fa da kai da jikan shehu ibrahim na can kasa kasa daya ne da babu saboda na rantse da Allah baka haddace hadisi dari da isnadi ba babu matsala duk ba wannan ne mahallin niza ba kana ji na haddace kana ji ban haddace ba ba shi bane wannan dai hadisin hadisi ne na yan kowa Allah yanzu aka tabbatar da shi kawai a ilimi abin da na ce ma kenan fa’iza a hababtu kuntuhu ina manzan Allah a yi faɗa ka ina Allah ya ce haka hal ni fa kana ji Don girman Allah kana ji kada ka yi hayaniya ko wannan don Allah ka yi bayani fa’iza a hababtu kuntuhu ina ne ya tabbata to ina jin ka a matsayin shi na malamin hadisi zai kawo hadisin nan bai san ingancin ta bane sannan kai ka zo ka in ya sani babu ruwa na ba shi ya shafan ba ai yanzu kai nake tambaya ai kai ka zo kare shi fa iza ahbabtu kuntuhu ina ne Allah ya faɗi wannan ruwayar fa iza eh, oh. fa iza ahbabtu kuntuhu riwaya aya ne dama eh dama ayan qur'ani ne kake ja a gaskiya bai kamata kuma kada ka bani kunya kai da baka san ma akan abin ma da ake ba zaka zo karewa kai ne fa kake haba holima ma ina Allah ya faɗi wannan ayan to ai hadisi ne kudisi ai hadisi ne kudisi haka shehu Ibrahim ai yace wa fil hadisi kudusi fa iza ahbabtu kuntuhu ina ne Allah ya faɗi wannan cewa zai zama mun tobawa bayani mana ba ka tambaye ni ba har abun ma fa da ka faɗi ina da sa wai a'a wai bawa bu zai wai zama Allah ba sai dai Allah wai ya zama bawan ƙarya ne ibn arabi ya ce bawa zai zama Allah ibn arabi mana ba ka yi tambaya ba kace ina eh, ina aka faɗi wannan hadisi fa eh. iza ahabbtu kuntu in eh. kawo ina ne hadisin ya inganta ilmance ko eh shine nake so to dan Allah na roke kamala alkanabi ka yi shuru in ba da hujja na idan na bayar kai kuma sai ka ba da hujjan ka duniya su fahimci abun a ilmance da mutunci ka yi shuru da bakinka abu na farko ne abu na farko ne shi wannan hadisi wannan hadisi shi wannan din baka karanto siyakin hadisin gaba ɗaya ba baka karanto ah. hadisin baki ɗaya ba a ah, sai dai shehu ibrahim dai bai karanto ba shehu ibrahim bai karanto ba yanda shehu ibrahim ya kawo shi aka na karanta to ka kawo inda yayi shi abin da yake wannan a masallin gaske tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji abin da yake fa tsaya ka ji abin da yake ka gani kar ka bani kunya tsaya ka ji yace wa fil hadisil qudsi ma zala abdi yataqarrabu bi nawafilin hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntuhu kaji inda shehu ibrahim ai ya kawo fa iza ah, iya nan ya kawo kaga tsaya daina haska kowa ya gani yanda ka ga na karantu ah, haka ya kawo yanzu kai ne yanzu ka bada kunya ba ni ba me kunya abun da ka ba da kunya shine wannan idan hadisi ya zo idan hadisi ya zo a mustalahu hadisin bai cika ba ya ake kiran hadisin a ah, kana ji kada ka fita daga topic ba wai mustalau ba in ma so kake ka wannan a'a kana ji ba wai shi muke yin magana ba kana ji ba wai mustalahu wai muke cewa ba kana ji yanko wani bangare ne ya yanko wani wuri ne daga hadisi sahihi na Buhari ya kafa hujja sai kace babu wannan hadisin wannan hadisin babu shi hadisin Bukhari ne yace fa iza ahbabtu kuntu hadisin bukhari shi yace kuntu kai kai holima <laughs> kai kuntu wudin ka san matsalan da kake samu bukhari ne yace kuntu wannan fa aqida kowa Allah ce fa wannan hadisin damun kuntu aka ce sai a a shehu na so ya kafa hujja ne akan wani abu ba wai hadisin bane yazo a haka a'a haka ya kawo shi cikin kashiful albasima ruwaya ya kuce fa iza ahabbtuhu kuntuhu ruwaya eh, hadisi ne haka ko shehu ibrahim ne ya kuce. shi haka hadisi ne a haka na yan kowa Allah hadisi ne a haka na masu aki ya kake yi ƙarya kake mala alkana shehu ibrahim bai ce hadisi ne yazo a haka ba ƙarya kake yi ka kawo inda shehu yace hadisin ne yazo a haka yanzu shi ya kawo billahi lazikar ya kake yi shehu bai ce hadisin ne ya zo a ce fa fa'iza a hababtu kuntu shehu bai ce haka ba shehu na so yi bayani ne akan yadda ake fana'i shehu na so yi wani magana ne wadda ka tambi sufaye su maka bayani babu inda shehu ya ce hadisin ya zo a fa'iza a hababtu kuntu duk littattafan shehu ibrahim babu inda ce haka in akwai ka kawo ka ce shehu ibrahim ya ce hadisin nan ya zo a fa'iza a babtu hukuntuhu haka ya zo Shehu ne ya ɗauko ya ciro wani ɓangare ne na hadisin yana so ya yi bayani. Yanzu bayanin nake so in maka kace sai na kare hadisin alhali wannan wani ɓangare ne na hadisi shehu ya zo ya sa fa'iza a hababtuhu kuntuhu sai ya tsaya a wurin don ya yi bayanin na abin da yake so ya ciro wa sufaye su gane. Shine nake ka dakata in dai duk abin da aka karanto a nas cewa Allah ya ce shi mutum ne ko mutum ya zama Allah bayi da tawili bayi da bayani bayi da mutanen da zaka je ka samu su maka bayani akai na ce saya bari in karanto maka wani hadisi muttafaqun alaihi idan ah, assalamu alaikum kana ji sai ka masa assalamu alaikum ga Allah ya ce shi mutum ne sai na karanto maka zan karanto assalamu alaikum kana ji Allah ya ce shi ya san assalamu alaikum sun zama shi assalamu alaikum mana tawili kawai kace Allah ya ce ah? sun zama halittu ya kake caccanja abu ɗazu fa kace fa kana ji tsaya mana tsaya mana kana ji ai na baka kayi magana kana ji farko tsaya ka ji kana ji wallahi wannan kuna kawo shi ne a matsayin eh, hadisi fa iza ahbabtuhu kuntu wallahi haka yake hadisi ne an ciro wani bangare ne na hadisi a yi jawabi ba cikakken hadisin ba kenan. shi kenan tsaya ka ji. Na yadda haka. Tsaya mana na yadda haka. Tsaya na yadda haka. Tsaya mana kai inna lillahi. Wannan shi ne hadisin. To shi kenan na yadda. Wala ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. To wannan shi ne cikakken hadisin. Shehu ya ciro wannan wurin ne ya yi bayani ba wai wannan din shi ne hadisi kanshi ba ka dinga yin adali. assalamu alaikum abu na biyu shine ga a ah, tsaya mana a ah, ni gaskiya kana ji gaskiya kana ji mu ba abu a hankali to ai ka ji baka so a fahimta yanzu dai kana ji fa'iza a hababtu tsaya mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada fa ka rikice fa daga jin abubuwa kuma yaya wai kake haka muna abu Ya ɗauko littattafan da baka da ilimin su ne mala alkanawi sai kana zo kana cire wa mutane fahimtar abin da ake so su gane kana cusa musu fata da nuna cewa an yi kafurci alhali kai ne baka fahimci magana ba yanzu ni da hankalina da wayona da sanin tarihin addinin musulunci sai wani ya zo ya ce min shi Allah ne har ka yadda hankalina ya kama bauta masa assalamu alaikum gane ni Allah ne assalamu alaikum ce min ni Allah ne ka mai da har in yadda in gamsu ina kan wannan fahimta kai ne ka fahimci haka amma da ake assalamu da ka tsaya a bayani kaki assalamu alaikum walma kuntum la ta'alam in baka sani ba kana ji kaga wayansu suna cewa suna rubutawa a kwamin, wai allura wai na baka wai kake ta surutu kaga gwara ayi yi eh, wannan ba damuwa ko kaɗan ban damu da yan comment ba eh to amma kana ji sai haka ji wallahi in littattafan sufaye ne mala bi wallahi ina cika maka baki baka isa ka na ga kana yawan ce ba wanda ya iso ya zo ya kare shi tijjani gani na zauna na sa kan baza da ni da kai yanzu kai magana minti goma ka bar ni magana minti goma har mu sauka to ai yanzu kai wajen minti ashirin kai kai kadai ai yanzu kafin minti ashirin ka ika bani na yi magana ai shi yasa kika ce wai allura ne ma ka ika shiru to yi magana in kai ka gama zan baka lokaci ka a a tsaya ka ji kana ji kai kuma ka bar kuka baran fita aya da hadisi in kare duk abin da za ka karanto ba ba zan fita daga ƙur'ani da hadisi ba sannan in baka hujja daga malaman sufaye wadda kuma baka isa ka ce min duk abin da ibnu taymiya bai riske shi ba to abun karya ne ko ba addini musulunci ba ne saboda waɗanda suke kan tafarkin sufaye suna nan tun shekara dubu ɗaya da wani abu tun ibnu taymiya bai zo ba shi ya zo a karni shi da Allah wannan ya dan ne yanzu don girman zatin Allah a ai a ai a yanzu malam muna cewa ya faɗi zai ya waso yake yi ai ya bar topic din haka yake yi tun ɗazu abin da yake faruwa kana ji abin da yake faruwa kana ji wannan dai wallahi hadisi ne naku fa iza ahbabtuhu kuntuhu eh. to ka karanto ni hadisin ka karanto gashi shehu ibrahim ya kawo kana ji ai ba malaman hadisi ne suka kawo shi ba masu tabbatar da aƙidar kowa Allah ne su shehu ai ai ba Allah ne ai ya faɗi ba ba manzon Allah ne ai ya faɗi ba ku ne kuka kawo shi ai cikin addini kuma shehu Ibrahim ya ambace shi a cikin kashiful albas ko kashiful ilbas ya ambace shi wannan hadisin kuma da hakan yanda yace fa iza ahbabtuhu kuntuhu haka ya kawo nan ma kuma ya ƙara zuwa ya ƙara maimaita shi a nan ya ce fa'iza a habab hababtuhu kuntuhu kai fa ka yarda hadisi ne haka ce fassarar hadisin cewa ai bawa Allah zai zama bawa ba wai bawa wai ya zama Allah ba fa ka yarda fa da haka fa bayan ka yarda hadisin ne ka yarda fa kowa ya ji sannan kuma wai sai ka ce wai ai Allah shi zai zama bawa amma bawa bai isa ya zama Allah ba na ce shi ma wannan ƙarya ne ibn arabi ya faɗi na karanto ɗazu yace fa waqtan ya kunul abdu rabban bila shakki ce akwai lokacin da bawa zai zama Allah kai ka ce bawa bai isa ya zama Allah ba sai dai Allah ya zama bawa to ibn arabi yace fa waqtan ya abdu rabban bila shakkin kaga rabban din nan maf'ulin biyu ne al-abdu shine fa'il yakunu al-abdu rabban bila shakkin kaga shi yasa kana ji dan Allah in baka san dariƙa ba ko in baka san shu wannan ba in baka san sufancin nan ba dan girman zatin Allah ka daina zuwa kana hayaniya dan girman Allah ka ba abu a hankali ka je ka karanta kaga bai kamata ba yanzu dai wannan dai hadisi ne naku fa iza ahbabtuhu hukuntu da Allah tabbatar da shi a cikin ilimin hadisi kawai in kuma babu shi to sai wa shehu Ibrahim hukunci sai mi gaba ina jin ka ka gama aiko eh na gama to alhamdulillah a ah, abu na farko da zan gaya maka shi ne. ina kara jaddadawa mala alkanabi duk maganan da kaga an yi a littafin sufanci yana da ma'ana na farko kenan sannan abun da kace ka karanto yanzu cewa ibnu arabi ya ce bawa zai zama allah ba musa wancan ba na zo ina maka magana ne magana ah. ne akan fa'iza'a kuntu baka musa ba ba kai baka musa cewa a a wallahi ka musa cewa kai bawa bai isa ya zama Allah ba ka faɗi kowa ya ji yanzu kuma ka ce baka faɗi ba bayan na kawo ma gurin da aka faɗi wannan tsaya mana ba ka bayanin ka na shiru ba to yaya za ka ce ai baka ce ba kuma kowa ya ji cewa kai bawa bai isa ya zama Allah ba sai dai Allah ya zama bawa haka ka ce ka tsaya mana kai ka ce fa iza ahbabtu kuntu sai na ce eh. menene hu din <laughs> sai ka kasa fada menene menene hu lamiri ne na me shi hudin da ya zo a cikin wannan daga karanto kuntu hu hudin hu din shi menene kana ji الضمير يعود إلى اسم أقرب منه فإذا أحببته كنته shi ne na kore na ce a nan bawa bai isa ya zama Allah ba a nan ina cewa kai a cikin sufanci ka tsaya mana ka tsaya mana to ina ka kace wannan wannan hadisi da ka karanto eh. ka ce ba hadisin manzon Allah ba ne ka faɗa? eh haka ne sufaye ne suka kirkiro shi eh yi haka kuma ka ce ba ka ce ba ayan qur'ani ba ne ko kuma maganganan ubangiji haka ai ai daman cewa suka yi hadisul qudsi ne suka kirkiro suka sa mana cikin musulunci ka amsa mana ba ka yadda ka faɗi haka ba menene ainihin yadda ai na faɗi kace wannan nassin da ka karanto iya wannan din eh. da shi ibrahim ya ce ai hadisi ne alkutsi ko eh. kace ba hadisi ba ne ba ayan qur'ani ba ne ba maganan allah ba ne a ban ya ce ba ayan allah ba ne cewa ne ba zancen allah ba ne ni abin da ni to na fahimta na gyara na yadda shine ni kuma na ce maka hatta shehu ibrahim ba yana nufin wannan lafazin shine hadisin ba yana nufin a cikin hadisi din an ciro magana cewa fa'iza a hababtuhu kuntuhu yana so ya yi bayani ne akan wani magana sako da yake so ya isar wa mun sufaye ba wa kai da kake jayayya da sufanci ba abu na farko oh, na gane wato sai ya canja hadisin manzon Allah ya sa nasa yana magana da to waye ce waye ce ya ce a cikin hadisi ai da sai ya ce shi ya faɗi ai ce waye wa fil hadisi al-qudsi sai ya kawo sannan sai ya sa kuntu din me yasa to zai ce a cikin hadisi ne a hadisin ya yazo kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi akwai ruwayar da kuka kirkiro don ku tabbatar da da kowa Allah fa iza ahabbtuhu kuntuhu din shine wannan kuma Da ya zo da a sahihin riwaya din cewa kuntu a hulazi." ba shi nake magana a kai ba gaskiya dole ai sai ka kore hadisi a ni ba a shi aka kawo shi aka kawo a nan? shi aka kawo anan fa'iza a hababtu kuntuhu shi aka kawo anan akan wannan yake so yayi bayani waye ya gaya ma shi ya gaya ma malamanmu na ɗarika haka suka tabbatar kai in ka kone kai ba ɗari nan ɗarika ba ne jayayya kake so. To buɗe littafi ka nuna min buɗe littafi ka karanto min hakan to. Ka buɗe littafi ka karanto min kila ma baka san ma fa littafin ma da na ɗauko wannan ma hadisin ba fa. bari in kure ka bari in kure ka. Ka kure ni? A ah, to ai ba ko kawa bane. Ka ko littafi ka karanta. tsaya mana bari in kure ka gaba daya na gaya maka a yau ba na sha gaya maka mala alkanai kuma ina kara nana ta duniya tana ji idan zan zauna ko gaba da gaba ne da kai akan maganganun sufa carbi kawai zan rike ba zan rike littafin ba karanto duk nassin da ya maka in maganan sufanci ne abul fatai ma ya faɗa ka jahilin pro lokacin da ya amsa zama da ni ya faɗa ka kai ma yanzu ka faɗi abul fatai ma lokacin da ya amsa zai zauna da ni kafin ya gudu ai ya faɗa haka cewa wai tarbi zai wai ɗauko kawai ni na gudu ni na gudu yanzu to ai inna tuyura ala ashkali ta wannan duk ɗaya ne inna tuyura ala ashkali ta qawai in kariya nake yi abinda nake so da kai duk nassin da yake gaban ka yanzu ko a jawahirul ma'ani yanzu haka kada abi dauko shi bude Mm. karanto fassara idan ka fassara zan gaya ma ƙarya kake a wuri mu musufa ba sa fassaran ba kenan in gaya ni dai yanzu kana ji ba wai wannan batun muke ba kada ka fita daga topic kaga ina da abubuwa da yawa malam holman malam holman Malam Holman ina da abubuwa da yawa. Shehu Tijjani anan na karanto ya ce in ka bautatawa gunki ma Allah ka bautatawa. na karanto ina da abubuwa da yawa eh? wurin. karanto wurin ai na karanto ɗazu to ai ban ji ba ko da na hauna gaya ma iya abun da na riska sai na yi magana a kai sai kai a yanzu don girman Allah a kai eh yanzu bari mu yadda jama'a za su gane duk inda aka ruwaito Allah ya ce shi ya zama bawa ko bawa ya zama shi misali a hadisi sahihi ko a cikin Qur'ani idan Allah ya ce wane ya zama ni za a masa tawili za a samu masanan wannan maganan su fassara shi ko kuma za a ɗauka kawai abin da Allah yake nufi kenan ka san wani abu da ke faruwa a yaya za a yi amsa abu wanda ba wai shine topic dina ba ka tsaya in gaya ma topic ina tunda kai baka ma sani ba yanzu fa na ce ma shehu tijjani ya ce in mutum ya bautatawa wa gunki Allah ya bautatawa wa ya zo a Qur'ani ya zo a hadisi kuma kuna musu tawili ya zo a hadisai da yawa Allah na ce ya zama mutum da ka je gun wani da aka samu shi Allah ne mutumin da ka je gun Allah da ka samu mutumin da ka je mutumin ya zama Allah Allah ya zama mutumin ya zo a hadisai da yawa a kana ji eh abin da yake faruwa kana ji ƙarya kake wa malaman hadisi ƙarya kake wa malaman hadisi ba inda manzon Allah a ya faɗi kada ka eh, faɗaɗa mun topic a kakka karanto bana so ka karanto ba inda za ai kana ji abin da yake faruwa kana ji tsaya mana da Allah wallahi wallahi kana bi kai ba ahlus sunna bane ka gani kana ji je ka ni ba ahlus sunna bane ba matsala wai kaga wani yace wai yayi minti 23 eh yayi minti 23 har yanzu kuma bai kare ba Ka ga na karanto fa nace Shehu Tijjani ya ce wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa a wannan topic din na yau kaji kuma ai baka kare ba karanto wurin sai in fasa wallahi tallahi billahi ban ji wurin ba baka ji gurin da Shehu Tijjani ya ce wanda ya bautatawa gunki Allah ya bautata ba ganan fiye da kai amma ban je ka kawo shi ba amma ba ka samu matsalar neto ni na karanta na karanta wallahi a nan a zamana inda shehu eh, inda shehu tijjani ya ce idan ka bautata wa gunki ma Allah Allah ai ka bautata wa duk da ban ji ba amma ka karanto ba laifi ba ne Ok, wani karanto ma za ka kare? A'a, ka eh, ɗauko littafin shi to kai a yanzu za ka mai da ni ba fa din na zo din na gama karatun ne. akan kira tsayawa za ka yi akan abin da na malaman hadisi a ni dai wannan hadisin tun da dai baka tabbatar da shi ba kana ji da wai ka rabu da ni da Allah tun da dai baka tabbatar da hadisin ba inda Allah ya ce fa'iza a hababtu kuntuhu ya ma ba hadisi bane kai ne ka mai da shi hadisi saboda baka san ba hadisi bane wallahi summa tallahi kana ji wannan hadisin bayan na karanta shi wallahi na ji malaman ku suna kawo shi a baki wallahi fa iza ahbabtuhu kuntu wallahi wallahi ka tsaya ka ji ba karanse ba wallahi sun matallahi na ji suna kawo shi fa'iza a hababtuhu kuntuhu kuma na gan shi a rubuce eh, eh, ka gan shi a rubuce a cikin littafin hadisi ko a littattafan sufaye a cikin littattafan ku ai daman naku ne kuka kirkiro kuka yi wa Allah ƙarya ai in an yi wa Allah kariya ba kai baka fahimtar karatu ma alkanabi in an yi wa Allah kariya za a ce wannan maganan wannan lafazin Ubangiji ne ya faɗe shi sai a ciro haka kuke cewa Ubangiji ne a da Ubangiji a gaya maka juzu'i da shafi yanzu misali idan ina son yi magana haka fa Shehu Ibrahim fa yace wa fil hadisil qudsi fa eh to ba hadisin bane ya karanto ah. ya ciro maka wani sashi ne na hadisin ya tabbatar to amma shashin wancan hadisin ina aka ce kuntuhu a wancan din a cikin wancan hadisin an ina aka ce kuntu to shine shi to kaga shi kuma sai ce kuntuhu don ya tabbatar da aƙidarsa. Saboda yana magana a kan menene hudin, to yanzu mu a wurin mu sufaye shi hudin shi ma magana ne mai faɗi zai cika littafi menene eh? hudin ka zo ka yi bayani a kan hudin. Hudin kana ji bawan kuntuhu sai ni na zamanto wannan bawan Allah ya zamanto bawa ai ka yi bayani kai ma ka yi bayani. Karka hada jimla karka hada jimla karka hada jimla ka dauko mini mufrad ka dauko kaga ni dai kana ji kaga kana ji ni dai yanda zan ma kana ji ni dai yanda zan ma a zancen mu na sufaye hudin magana ne menene hudi in sufi ce, hu ya dauko wani halitta ya dauko halitta ya hada da hu menene hudin shi kadai shi ma Allah ne hudin nan to to to hudin burin da yake nufi Allah ne to me yake so ya kore a zancen ya kawo ni dai kana ji da Allah kana ji ni dai tsaya na karanto ma inda shehu tijjani da Allah ya ce wanda ya bota ta gunki Allah ya bota tawa tsaya ni dai in karanto ma bana so kana ji bana so ne da Allah nan mu fita mu yau wani ta can wannan maganan ne maka maganganun sufaye karanto shi amma yanda za kana ji zan zan ja ka fassara gaskiya zan ja ka fassara Ka faɗi yama nan yake a ah, gaskiya kana ji sai in baka na kabinta sai su gane karya kake yanzu idan idan kana so ne <laughs> kace misali ka ka yadda yanzu kace fa'iza a hababtu kuntu sai kace ai shehu na nufin mutumin zai zama Allah ah, a ni ba haka ni na ce ma ba na kawo ma wancan ne cewa ne Allah zai zama mutumin fa iza ahbabtu kuntuhu kai ma ka ce haka kuka ce sai kuma ka ce a sufanci tsaya mana abu tsaya mana sai ai ka ce a sufanci ku abin da kuke da shi shine Allah zai zama bawa amma bawa ba zai zama Allah ba sai na ce a'a a sufancin ma akwai bawa zai zama Allah sai na kawo ma zancen ibn arabi ya fa fawakatan ya al-abdu rabban bila shakkin ce akwai lokacin da bawa zai zama Allah ka yarda kuma da wannan abun cewa bawa zai zama Allah wannan maganan da ka karanto yana da ma'ana ko bayi da shi gashi ai ma'anarta ana yi bayani wannan fassara ne yayi wannan larabci ne ka fassara yana da ma'ana ko bai da shi babu wata fassara ko wata ma'ana da zaka yarda da mu wai bawa wai zai zama Allah babu wannan ma'ana sai a ni dai yanzu kana ji da ni dai ka banni da Allah na karanto ma wannan magana ai dole sai ka rusa musulunci dan girman zatin Allah kana ji wannan abin da ka bar shi na karanto ma inda Shehu Tijjani yace wanda ya bautata gunki Allah ya wa. a to ai ka ji illa kuma ai kaji illa muna ta abu ɗaya a can a baya dan Allah gashi in karanto ma in ba haka bane kaga kana ji yace qala subhanahu wa ta'ala kalimihi Musa alayhi salatu wassalam innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni ka dinga fasara karka yi gaba daya daya kana fasara shi yace qala subhanahu wa ta'ala kalimihi Musa alayhi salatu wassalam Ya ce Allah ya gaya wa wanda ya yi magana da shi annabi Musa Ya yace innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni haƙiƙa lallai ni ne Allah babu abun bauta bisa cancanta face ni ni don haka ka bautata mini sai Shehu Tijjani yace wal ilahu fil Abin da ake nufi da al ilahu a cikin yaren Larabci huwal ma'budu bil ce shi ne abun bauta da gaskiya yace wa qauluhu faɗin Allah la ilaha illa ana babu abun bauta face ni ya'ani wai Allah yana nufin la ma'abuda gairi babu abun bauta wani na wato babu wani na kuma abun bauta babu sai ce wa in abadal ausana man abadaha ko da masu bautar gumaka sun bautata wa gumaka yace fama abadu gairi ba su bautata wani na ba wai haka Allah ya ce in ni shehu tijjani ya ce wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhalluli li ghairi ba su fuskanci wani na da kankan da kai ko da kaskantar da kai ba ya ce bal anan ilahul ma'budu fihim bari dai ni ne abun bautan nan cikinsu ya ce wa aza ma'ana ƙaulihi la ilaha illa ana fa'abudini wannan shine abin da shehu tijjani ai ya faɗi kuma ibn taymiya ya ce yan aqida kowa Allah ne suke faɗin wannan cewa ai duk wanda ma ya bautata gunki Allah ya bautatawa shine abin da yake akwai ina jin ka yawwa to ka gama kai mun bayan kai a fassara ta yi daidai ko akwai inda za ka eh, gyara. Fasaran ta daidai amma tana da ma'ana fasaran ta yi daidai larabci lugatan ta yi daidai amma tana da ma'ana. To shi kenan. Ko ba ta da ma'ana. A'a ina jin ka dai ai tunda ka ce fasarar cewa ake fa fasarar gatari miki. To amma sai ga ka kayi usuli kayi fana'i kayi tarbiyya kuma kai dan ɗarika ne. A tunda dai ta yi daidai yanzu nan dai mu ji. afuwan mana ba ka karanto shafi kana so ka ji ma'ananta a wurin mu sufaye ba to eh ina jin ka idan shehu tijjani hmm. zai ce mini ka bauta wa komai misali kare waye duka Allah ka bauta wa,' dan ma'ana irin wannan da kake nufi duk haukana da rashin tunanina da rashin hankalina ka san zan san bata ne ko yaya ko yaya mu ma'ananta a wurinmu da malamanmu yadda da in muka je suka aje littafin suke karantar da mu shine wannan zancen ana yin shi ne ana raddi ne wa mushirikai ko kuma ana ko mushirikai su zo su bauta wa Allah me yasa ake so mushirikai su zo su bauta wa Allah shehu yana gaya wa mushirikai ne kamar yadda Allah ya ce yake gaya wa annabi Musa cewa duk abin da ka bauta wa babu lama abu da bil ana babu abun bauta da gaskiya sai dai ni din abinda ladin ana kore dukkan halittu ne da nufin cewa da tabbatar da ubangiji shi kadai ba da nufin cewa kaga nan malam yana cewa wai kada wai ka wuce wai yaushe annabi Musa ai eh, ai ya faɗi wannan gaskiya annabi Musa bai faɗi wannan ba amma mu yanzu ina bayani akan ai ka karanto larabci ne ni kuma zan gaya maka mana a wurin mu ko eh ina jinka idan idan ka ga mutum yana bautan rana ka tabbata ranan ya ya akwai abin da ya kayatar da shi a cikin ranan ya burge shi ne ke bautan shi haka ne ko ba haka ba ci gaba da bayanin ka ci gaba ne shehu tijjani yake gaya mishi ai ranan da ya burge ka ko in ma kana ganin girmama Allah ne ba ka so ka yi ka bauta mishi ka bauta wa rana to ya kai mushiriki mai bautan rana in ka bauta wa rana ka bauta wa Allah domin babu komai bil haƙi sai ubangiji a cikin ranan ka ga haske ne da ka saita na ubangiji da buwaya ranan ya burge ka to ma'anansa shine ina ma ka gane wanda ya halicci ranan kuma yaya girmansa yake da ka bar ranan ka bauta wa ubangijin da ka huta ah, ah. malaman mu ah. tsaya mana malaman suka ce sadda aka yi wannan raddin wa mushrikai ya fi mutum ya mutum ya mutum dubu ɗari suka bar bautan wasu abubuwa da ba Allah ba suka karbi addinin musulunci saboda me shehu na maida musu cewa in ma kare ne ya misali in kare ne ya burke ka kaga kare ya kamata ka bautawa ko shanu to ka sani fa in kana gani in ka bauta wa Allah ka girmama Allah ne to ai shanun ma na Allah ne shi ya halicci karen ko shanun to ina ma da barin karen kai ko shanun ka bauta wa Allah kai sai saboda ko ka bauta wa shanun ka sani Allahn da kake girman kai ka bauta mishi ka bauta mishi don shanun na Allah don haka in ka bauta wa shanu ma ka bauta wa Allah ko ka sani ko baka sani ba tun da shanun na Allah ne ma'anan siyakin zancen complete ana raddi ne wa mushirikai ko me ka bautawa ka sani ka bautawa Allah ne tunda kana ganin bautawa Allah girmama shi ne kai kuma kana da girman kai ba za ka yi haka ba wanda ya fahimci raddin ya karbi musulunci kai kuma yanzu da baka fahimta ba kana cire musulmai a cikin musulunci da wannan nasin illa nan shi duk inda ka ga shehu ya ce duk abin da ka bauta ka bauta wa Allah ne <laughs> ba da kai ake ba da ni da kai da muka karbi musulunci da mushirkai ake magana ana gaya musu ne ko kuma wanda a musulunci ma yana ganin bautan wani Allah ibada ne to ko me ka bauta fa ka sani na Allah ne don haka bauta wa Allah kawai kai tsaye idan ka je ɗakin gaba falya abdu rabba hazal baiti in ka je ɗakin kaba Allah yake ka bauta ubangijin wannan ɗakin in ka je ka kudurci cewa ka je bauta wa ɗakin kaba ne ka yi shirka in ka je ka fiskanci ɗakin kaba ka yi bauta in ka fiskanci ɗakin kaba ka yi bauta ka bauta wa Allah in dai niyan ka ka bauta wa Allah ne in ka kudurce cewa ɗakin shi ne Allah kuma ka yi shirka ka gama illa ma'anan shi kenan a wurin mu sufaye duk wani ma'ana da ka samu ba da na luga kana fassara shi to wannan fassaran ka ne mu da muka je gun malamin mu kawai da raddi kawai ake duk wanda zai bauta wani Allah ya san abin da yake so ya bauta wa din Allah ne don haka da ya je wa Allah kai tsaye ya ji shi kenan ma'anar shi kenan a wurin wato in na fahimta ma'anar shi a wajen ku yanda ka faɗi daga ƙarshe wato dukkanin wanda yake bautata wani Allah to Allah ma yake bautatawa don haka kawai ya tafi kai tsaye a'a ba ya tafi kai sai ba ya bata lokacinsa a banza ya yi shirka ya bata lokacinsa a banza shi bai sani ba amma shi bautan Allah yake ko ya ki ko ya so illa manan shi kenan yanzu wanda yake bautawa wanda yake bautawa annabi Isa misali sai na fahimta fa na fahimta ka gama yanzu na gama to bari kawo hadisi da ke bayani dan girman a'a to ai kaji kaji dan girman zatin Allah kana ji idan za mu ringa abubuwa da bari kawo hadisi sahihi da yake muttafaqun alai da yake magana akan irin wa'annan dalilan ka fassara su kuma karka musu tawili karka musu bayani yadda nayi yi ka fassara su kawai ka bar su kaga kana ji kaga ku assalamu alaikum kaga irin wa'annan nan abubuwan kaga bai kamata ka ringa yi a yayin tattauna na baka ya kamata mana mala alkanabi kai ne baka ce ba su da ma'ana fasaran su kawai za ka tsaya ka ji ka gama dai ni kuma nake suna da ma'ana in dai ba su da ma'ana to ayoyin qur'ani ni akwai kana ji daidai can kana ji daidai can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daidai can yanzu kana ji ai ya kamata ma mu ma raba gari da ni da kai kana ji dan Allah akwai wanda yawa jawahirul ma'ani shari'i ko babu akwai wanda yawa shi jawarul ma'ani shari'i ko babu da yawa mana an yi shari'insa da yawa to don girman Allah ka buɗe shari'in ka karanto mana bayanin da kai a ba mala bi yanzu misali barin karin karanto wani abu sai girman Allah kaga a kana ji dan girman Allah ka buɗe sharhi a kai to gaskiya kana ji ina ganin zamu ai rabu da kai anan gaskiya da dai ba ka da sharhi kuma an yi wa littafin sharhi da molan ka ka zo kai mana bayani to ni gaskiya a tsari na ba a haka da ni tunda ka ce an waje wayar ma a tsaya mana ka ce an wa jawahirul ma'ani sharhi abu wani shehin dariƙa ka karanta a'a ni ba ruwa na da wani shehin dariƙa kawai ka buɗe sharhin ka karanto mana wannan bayanin kawai abin da ni nace ma kenan a to ina ganin eh, eh ni ina ni ganin assalamu alaikum dan dan ina ganin neman jima ka ji fa an yi wa shi jawahirul ma'ani sharhin amma ya buɗe wai ya karanto mana babu a eh aba da Allah duk ka bata mana lokaci da ka dai a gurguje yan uwa kuna ji kun ji dai yanda holman wala holman ya ce wannan ba hadisi bane cewa fa iza ahbabtuhu kuntuhu wai ba hadisi bane kuma wallahi hadisi ne a wajen su kuma haka suke janyo shi fa iza ahbabtuhu kuntuhu amma ya ce shi ba hadisi bane yau wai eh sosai kuwa ya ya wai ta ma shewunansa ba wai shehu ibrahim ba ma kaɗai eh, Allah ya sa mu dace wannan dai hadisi ne fa'iza a hababtu kuntuhu hadisi ne sannan kuma abu na biyu shine inda ya buɗe sharhi ya karanto mana wannan magana wallahi da tuni mun rufe ta eh, ya karanto mana eh, a cikin sharhi in ba a sharhi zaka biyo mana ba gaskiya mu za mu kyale ka Holman holman shi yake yin kirana ya ɗauke shi kuma in dai ba a cikin littafi za ka buɗo ba in ba a cikin littafi za ka buɗo ba haka kawai tunda an masa sharhi menene amfanin yi masa sharhi a karanto idan ana irin wannan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi akramakallahu barka da na'am dan uwa da wa muke magana ana magana da Abdurrahim Al-Nafai to malam Abdurrahim barka da zuwa barka ne malam barka da kokari to wallahi alhamdulillah ina gaida malam Ramadan Eh, yana gefe yana jinka so malam yanzu wannan yaro ya sauka ni sabo ne kawai nake so in kuma da zuwa gare shi hmm. in dai idan na iyawa na fahimci shi daga farko ya kasu yin magana ta ilimi amma sai kuma wanda ya so daga ƙarshe da ni fahimta cewa ya zo ni da bolanka bai zo ya bude littafi ba kamar wanda ka ce da aiwa da yawan rufa shari kuma ya ce a yi mai to ya bude ya karanto maganar da ya faɗa bai iya budewa ba sai dai kawo misali to ni ya kar maka dawo ba za a tattauna wa shi ba ba mu ne ta tattauna wa shi idan har ya isa ni wallahi na sa wanda mutum idan har ya isa ni zan zan karanto lamba na yanzu wallahi sai ni in dai har ya isa malam bare karantu nan ba ta 070-55-35-81-54 in har ya isa da ke wannan ba wannan kira ki ke nan malam sakon to da nake so da kira malam zira <laughs> tsari to eh insha Allah zan yi masa bayani idan ya ƙara bugowa Allah ya sa mu dace ni gaskiya na fi son wanda zai ringa karanto littafi eh, ni na fi son wanda zai ringa karanto littafi amma yanzu ba yanda za a yi in yadda da kai ko ka yadda da ni amma in ka kawo littafi shine raba gaddama in ka kawo littafi shine a raba gaddama amma kawai ka zo haka kawai da ka assalamu alaikum alaikum na na'am barka ne ina barka da dai ya koma alhamdulillah masha Allah na bibi karatun kunnan. gwargwado alhamdulillah sannan guda aiki da barka ne to shi ka karanta wasu masayil. ina ba ka gane mai magana dai a ban dai gane ba gaskiya ban gane ba amma ina jin ka ana jin ka to ka kawo wasu masayil. Daga kake tuhuman tijjanawa aka yi ko? Kwaya nawa? Na'am? Kwaya nawa ne? Kaje kwaya nawa? Eh, wato guda-guda nawa ne? Kaman wanda nke tunawa kaman wuri uku kenan ko biyu ko uku. Farko ka ce Shehu Ibrahim ya ce eh, Allah na iya magana kan halshin bawa eh an yi haka gaskiya ne sannan ka ce shai tijani ma ya ce wanda ya bautata ma gumki to Allah ya yi ma bauta eh an yi haka gaskiya ne sannan ka kuma yi batun cewa bawa na ya zamo Allah ko Allah ya zamo bawa wani abu haka nan ko eh gaskiya ne na'am she ka shine me kaman a kare wannan magana ta hanyar eh, wajihin addini ko <coughs> ban gane shi ka ba yanzu duk da ka biyo ni baka jijji ba farko to ba matsala hadisin da shehu ibrahim ya kawo fa'iza ahbabtuhu kuntuhu ai hadisi ne kudisi to shine sai na nemi a tabbatar da shi farko sannan kuma mu yi magana ta yaya Allah zai zama bawa to kaga a eh, abu na farko daman a ka'idar tattaunawa subutul dalil sannan kuma dalalatu alal hukum to yanzu gaba na farko shine subutul dalil na muna jinka to farko dai duk wani almajiri eh, wanda yake da dan eh, hazi na ilimi ko na karatu kaɗan hmm. ya san akwai wani abin da ake cewa kana istishhadi bi ma'anar hadis amma ba da eh, nassin hadisin ba ka kai istishhadi duk wani malamin da yake ya san fikihu ya san hadisi ya san musal hadisi. ya san in ban da hadisan da yake batun ahkam hmm. na addini hmm. batun misali yin sallah hmm. ko irin wannan ababa wanda ke yana ne da dopt to duk wani hadisi da ke batun habar ko eh, yake batun wa'az ko nazir ko bushira ko duk wannan hadisai ko nusus ana yayi ruwayan shi ta eh, ma'ana misali na yin ce wato idan na fahimce ka kana ji a gurguje kana so ka ce shehu ibrahim ya kawo hadisin ne bil eh, wato ba wai wancan hadisin ba shi sa inda ka gani ma bai kawo eh, wanda riwayoyin shi ba to amma kana ji hadisin ba eh amma da Allah kana ji yanzu da Allah ka san hatta ma bil ma'ana din suna da shurut ba kowa ne aka yarda yayi ruwayar hadisi bil ma'ana ba wanda yake da fikirin hadisin me saƙon da ke cikin wannan hadisin don eh, kada nan mutum ya samu galat amma da Allah wannan kalmar da Shehu Ibrahim ya ɗauka ummin sallama ya ce fa'iza a habautuhu kuntuhu da Allah ina ma'anarta a shi wancan shi hadisin ɗan fito mana da ita sai mu gani. To, shi farko da ya kama da musammi akwai wani abu ah, da ake ce zikirin da wai ka fito da Allah eh. da ka fito da shi ai ma'ana shi ne kalmar ce umda a wajen jayayyar kuntu hudin nan eh ai shi kin ke rai magana na ka bar ni to eh ina jin ka kuntu misali idan aka koma zuwa cikin ainihin hadisin da kanshi na'am kuntu samahu allazi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به bihi التي يبتش بها yubtish biha ko kuwa wa كو يمشي بها alaiha ko yamshi biha idan Allah ya zamo ganin bawa ya zamo jin bawa ya zamo hannun bawa ya zama kafan bawa bayan ya so bawan nan to yayin da Allah ya so bawa to bawan ya shiga daga cikin auliyan shi kenan ko ci gaba ci gaba ce mu duba me Allah ya faɗi game da eh, auliyan shi lahumul bushira fil hayatid duniya suna da bushara a cikin rayuwar duniyan ga isa idan Allah ya ce ya zamo idon shi shi zai sa waliyin nan na iya ya samu wani ru'ya da wanda ba salihi ba bai yi samu shi yasa wali yake da firasa suke da kashaf suke da wasu irin wannan baba idan ya zamo hannun shi shi ke sa wali ya yi a rike hannun shi da eh, wani abu shi eh ina jin kana ji wato kada ka wahala kanka fa iza ahbabtu kuntu nan kawai shine zaka yi wato ka ambaci wajahul dilali cikin wancan hadisi shine kawai nan bayanin da zaka yi kuntuhu eh, din nan eh shi shi ne ke yin nan ai yanzu kuntuhun nan ai ya doke shi ne ta babin zikirul juz ana ifada da shi da kul kamar misali Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu amma aka ce wajhahun na ba ana nufi fuskan Allah kawai zai saura ba yasa Allah ya yi ambaci wasu daga cikin ajizayil kullun nan hmm. amma yufidul umumu ne misali eh, ya yi ce kaman kuntu aklahu allazi ya'kulu bihi yasa shi yasa waliyin nan na iya fahimtan wani abu daga cikin nassin da wani da ba irin shi bai fahimta yasa a takaice kamar Allah na ce eh, wa ina fahimce ka sai sai ya yi wa Allah ƙari ko sai ya faɗi abin da Allah bai ce ba. Ko? A ba ka na faɗi ba. Ah, na ce shi Allah ya ce kuntu. Allah ya ce kuntu aqalahu kenan shi ma sai ya ah. abbara kenan sai ya faɗa abin da Allah bai ce ba ko a ah, ba haka na fahimci shi ah, ya fahimci wani abu daga cikin magana Allah to a haka ai shi ba zai fahimci wannan ba eh to amma kana ji shin akwai hadisin da ya zo da wannan abin da shi bawan zai ce? Eh, dole, ai ka komi, ai ba Eh, a wani hadisi ne, eh, Allah ni ban san shi ba. Kace, kace me ban ji magana ka da kyau ba aqlahu allazi ya'qilu eh. bihi wai sai mutum wai ya ce wai haka Allah ne ya faɗa haka waye ce ai mutum ai ya faɗi to kaman ka jin maganar dan ke faɗi wanke ne a ina jin ka tartar fa kai ne yanzu fa kai bayani na baka na ni dai yanzu kana ji wajayin da ya kuntu kaga farko kana ji ina da ja ka ce ma wai ruwaya ne bil ma'ana dan ai ba ai ba a littafi ɗaya a yaka ba inda a littafi ɗaya ne shehu ibrahim ya kawo wannan to ka iya sallamawa ka ce ruwaya ce bil ma'ana amma a cikin kashifin ilbasi shi ma wannan da ya kawo fa'iza a habautuhu kuntuhu kuma na faɗi na ce ibn arabi yana cewa fawakatan ya kunil abdu rabban bila shakkin akwai lokacin da bawa ke zama Allah aƙida ku ce shi yasa ba wani koruwa ya wai bil ma'ana haka yake in kai zikiri kai zikiri ka ai zama Allah kawai shi ne shi yasa ina jin gaskiya dai ba mu gamsu ba inda ruwaya ne bil ma'ana to bai kamata a ce ruwaya bil ma'ana cikin wai littattafai da yawa ba da kila ka kawo shi so ɗaya ku haka za a ƙare ina jinka to ka gani in dai zan yi istishhadi da wani nassi ko so dubu zan yi shi in dai ma'anan da na so gudan na yi istishhadi da shi inda nke ke so dubu akaram kallahu ba sharatin yin ina zuwa bari in sauka eh akaram kallahu eh ina ganin saboda ba na so ne mu tsaya muna ta gaddama da Allah buɗe littafi ka faɗi inda aka nuna cewa ruwayar wancan hadisin aka yi bil ma'ana shikenan da Allah sai mu wuce wajen kace in yi shi me ka bude littafi ka nuna ka karanto inda aka ce ruwaya aka yi bil ma'ana kawai sai mu wuce wajen kan mu tsaya nan muna ta gaddama ai ba littafin hadisi bane ah. yanzu yanzu ka gani duk wanda ah. ya ji kamar na ce misali ne da kaga to shikenan ba miyadda yadda ba fahimtar ka ne san ba ba, yadda ba dan babu abin da zai karfafa ah. ba she ka illa kana ji to shikenan dai yanzu kana ji ai ni ni yanzu ai kake so ka gamsar ruwaya ce bin ma'ana da'awa ne wannan mm. dan duk inda kuke kawo hadisin irin wannan kuke kawowa kuma ba ma shehu Ibrahim ba kaɗai. Eh. haka kuke kawowa fa'iza iza ahbabtu kuntu gaba ɗaya duk ruwaya ce bil ma'ana shi yasa dai kana ji wannan hadisi ne na sufaye da suka kirkiro shi saboda su tabbatar da aqidar wahdatul wujud ba ba ba komai mu bar wannan mu yi gaba eh, yanda zan faɗi ga kan mai da hankalin ka kenan shi kenan sai wani abu daban eh ina jin ka sai abu na biyu cewa Allah ya yi magana eh a harshen mutum shi abu abin eh, nan na biyu kenan ce ka ce wannan eh, menene jayayyanka ka kai cewa wannan menene hukuncin shi mm. kafirci ne ko menene Hello? Ina jin ka. Na ce, in ya ce Allah ya yi magana a halshin mutum, ai wannan ba wani abin cewa ba ne. A kawowa zai yi inda Allah ya yi ɗin ai, yaya mutum zai yi wai da awa bai zo da bayyana ba. Ɗan yi haƙuri, amma nan ɗan uwa uwa baka san yadda ake tattaunawa ba ne? In mutum ya yi da awar abu, me zai yi hujja zai kawo ai to ai ya kawo hujja ai ka karanta kuma ya ce Allah ya magana a halcin bishiya lokacin da yayin da yake munajati ina ne Allah ai ce haka Musa eh ina ne Allah ne ai ce haka ce me ina ne Allah yace yayi magana ne a harshen bishiya ah to ai ya lokacin da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya samu dace idan ka ko in ka karanta wanga shi kissan tun sama zuwa inda har Allah ya magana da shi yayin da yake wurin wannan bishiya shi ya ji magana na na fitowa daga ta wurin bishiyan ta harshen bishiya ne a ah, kana ji kada ka ce ta wajen bishiya ta harshen bishiya yadda shehu ibrahim ya faɗi ba shi a haka kakka canja wai kai wannan ta harshen bishiya ta harshen bishiya shikenan kawai to ta harshen bishiya bishiya na da harshe ne Ah. ka san wani majazi ne ba bai kuma da komai mu doke shi kamar zahiri ma kana yana wani abin kamar ba nan wani ai majazi kana ji ni ban yarda da shi ba kai ne ai ka yarda da shi na'am shi yake fadi maka nan yanzu kaga ba wannan shi kenan a haƙƙin Allah kawai sai a furta abin da duk aka ga dama a haƙƙin Allah kawai a ce wai ai wai ai wannan ne ai wai majazi ne a wai furta abin da ah. Allah bai furta ba a ce wai majazi to ina ne Allah ya ce dai ya yi magana a harshen bishiya shi kenan kawai kawai da la haula isa cikin larabci akwai inda aka ce kamar eh, itace na da babu dai inda Allah ya ce in kuma akwai kawo in kuma akwai shikenan in babu shikenan sai mu karawa gaba ba na son jayayya inda ka kawo ko kuma yanda za a yi kana ji don mu fahimci juna da kai da Allah ka buɗe tafsirin eh. ayar ka karanto maliman tafsiri inda suka ce Allah ne ya yi magana a harshen wannan aibishiya shi kenan kawai sai mu ƙare. To, yanzu sai na na nemo tafsiri kenan kawai. Ah. To, in ba haka ba kana ji in ka zo min da molanka irin wancan kenan. Babu littafi kawai sai molanka wannan kowa zai iya yi a teburin mai shayi. amma raba gaddama shine buɗe littafi ka faɗi tunda dai ka tabbatar Shehu Ibrahim ya faɗi in kuma baka da littafi shi ma mu je gaba baka da littafi ina zuwa hatta ko baka da littafin tafsirin da aka ce Allah ya yi magana a harshen bushiya ko kana da shi ina to yanzu shi ce na saukar da littattafai kana da shi ko baka da shi kawai ni tambayar ka ne dan Allah ina da tafsiri ina da tafsiri wanda aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya eh buɗe mana da Allah inda aka ce Allah ya yi magana da harshen bishiya da Allah buɗe mana buɗe ka karanta inda aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya cikin tafsirin nan da inda wa inda waye ce mu na ruwan mu malama na tafsiri na'am ka buɗe da Allah ba shi Ibrahim shi ma malamin tafsiri ne shewi oke shi nasa tafsirin yake yi daban kenan baya koyi da kowanne shi nasa yake daban wayi ake masa koyi to shi kawai da shi kenan dai babu kana ji babu kada mu tsaya gaddama kana batan lokaci babu babu mu je gaba kawai kada mu tsaya jayayya in kuma kana da shi ka bude ka karanta ba ka da wajen to sai abu na karshe shine me ina jin ka an ce wanda ya yi bautan turu eh wanda ya bauta wa gunki Allah ya bautatawa tawa. Hmm. ibn taymiya na karantu ce waɗanda suke da wannan aƙidan sufaye ne masu aƙidan kowa Allah sukan ce wanda suke bautata gunki ma Allah suke bauta na karanto magana ibn taymiya sai na je ta shehu tijjani ina jin ka shine me zaka ce a wajen to ai wannan Eh, kamar yadda aka san kowa na da musalhatin shi firan shi maganan shi kai assalamu alaikum ga wai wani dan tsaya dan tsaya dan tsaya ga wai wani wai yana cewa wai na bari a karanto mana in ba tsoro ba ai ba shi da tafsirin a ni ba laifi na bane ba shi tafsirin da aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya ya ce shehu Ibrahim ne a ya faɗi ko ka ce kana da tafsiri ɗan uwa. Na ce maka akwai tafsirai da zan bude wurin In inda aka yi maganganu. Aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya. To a harshen bishiya. A'a kana da gurin da aka faɗa haka dan Allah. Kana da gurin da aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya kana da gurin? Kana da gurin? Dan, gaba, a'a, a'a gaskiya ka yi bayani in ba ka ba gashi za ka sa musu shakku. kana da gurin da aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya kana da gurin to me ake nufi da Allah ya magana kawai kana ji kana da gurin cewa me wai ake wai nufi in ka ga dama ka faɗi wani abu shehu Ibrahim wani a kawai kana da gurin da aka faɗi la haula kana da gurin da Allah ni dai kawai kana ji kana da gurin da aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya kana da gurin Allah ya yi magana da Musa ta wurin bishiya yanzu na ce babu wanda ya yi inkari cewa ta gurin bishiya amma cewa aka yi a harshen bishiya kana da gurin in kana da shi da Allah ka buɗe ka karanta don Allah in yanzu na ce maka ya magana ta harshen bishiya, ina ganin kana ji kawai shi kenan kana ji baka da gurin baka da wajen je ka in kuma kana da inda aka ce ya yi magana a harshen bishiya dan Allah ka buɗe, dan Allah ka karanto mana ka yadda ya ji maganan Allah nan yayin da inna lillahi wa raji'una kaga irin wannan kaga tun ɗazini nake kada ka ɓata lokaci ni na fi fahimta a buɗe littafi a karanta ni ma fa littafi fa na buɗa zuwan ka yanzu baka ɗauko littafi ko ɗaya ba surutu kawai ni duk surutu duk kake min ni kwa na ɗauko littafin 'yan ɗariƙa na ɗauko ba na 'yan ɗariƙa ba kaga bai kamata ba ka tausaya min na fi awa nawa anan kawai in kana da gurin da aka ce Allah ya yi magana a harshen bishiya don Allah buɗe ka karanta in kuma ba ka da shi kawai mu je gaba eh, ka kaga bai kamata ba mu ce mu ce gaba mu ce gaba to kun ji ba shi da wajen da aka ce haka shi yasa ce e ai mu je gaba to sai na ƙarshe shine me shine wanda kake batun cewa wanda ya yi bautan turu Allah ya yi bautan shi eh haka shehu tijjani ya ci. shi na ce to a wannan magana ko cikin Kur'ani aka Allah ya fadi to kawo ayan mu ji cewa Allah a fagaira dinin lahi ya bugona walahu aslama man fi samawati wal ard taw'an <laughs> hmm. wa karhan wa ilaihi yurja'un hmm. to kagan ba yi istisnayin kowa ba wai man karhan tau'an wa karhan duk wani wanda ke cikin sama da kasa duka Allah yake mabauta mm. ko mai shi na so ko ba yana so ba ne mm. Allah yake mabauta Allah yake mabauta ko da mm. son shi ko ba son shi ba ne isa maganan da shi tijani ke nufi kenan kana mai shi na so ko ya zabi ya bauci Allah ko bai zabi ya bautaci Allah ba to Allah ne yake mabauta amma yasa su ake kira su mushrikai za sa su ta, don su yin bautan Allah ba yadda Allah ke so ba na'am hmm. ka gama eh abin da kace kace walau aslama man fi samawati wal eh. ardi ko na'am kace wato ai halitta da ke sammai da ƙasai ga Allah suka miƙa wuya kace kuma suna yin bauta ga Allah su ɗin halittar wa dai in na fahimce ka guma kan ma Allah suke wa bauta ko duk wani abin da ke cikin sama da kasa yadda Allah ya faɗi shaka za mu doke shi eh shine a to ai idan haka ne shehu shehu tijani ya ce ya ayyana ya nassanta su gumakan kenan wa yanzu kana kuskurantar da shi kenan dan ni maimaita abin da ni yace ainihi wa kana kuskurantar da shehu tijani kenan tunda shi ya nassanta ya ambaci gumaka Allah bai ambata ba ya ce man fi samawati ba ni wai kake kuskurantarwa ba shehu ai kake kuskurantarwa ban kuskurantar da shehu ba yanzu abin da sa shehu to ni yanzu ina maimaita abin da ce ne sai wai kace ai kuskure ban ce kai karya ba ni ban ce kuskure kai ba ban haka na fadi ba san baka ce wai ba haka bane amma baka ce ba haka bane kuskure kai ba amma baka ce ba haka bane me ban gane maganan ka ba shi ka maimaita Allah ya samu dace yanzu dai kana ji wajahul lalina naka cikin wannan ayar cewa dukkanin halittu suna bautata wa Allah ko? Eh. Yawwa shi ne wujjar shehu tijjani tunda ai duk halittu suna bautata wa Allah. Haka Allah Ko da suna so ko ba su so suna bauta suna bauta ma Allah. girman Allah. Amma wannan ina zuwa ina zuwa ban kare maganan ba tukun. Yanzu Cewa shi kamar duk wani wanda ke cikin duniya gana bauta ma Allah. ko da mai shi na ga yana bauta ma turu ne to Allah yake bauta ma wannan bai gwada kuma ya ce ta ma turu daidai ba ne akwai bambanci babba tsakanin shi ni ai ban kamar yadda wanda ya ce ai ni ban ma zo nan ba nan ban ma zo nan ba yanzu dan Allah ina alaka cewa komai yana bautatawa Allah Allah cewa yi duk wanda ya bautatawa komai Allah ya bautatawa kenan wato uwa yanzu saboda turu yana bautar Allah kai kuma sai a ce ai in ka bautata masa Allah ai ka bautata me alaka wannan da wancan wannan fa ce akai wanda ya bautata wa turu Allah ya bautatawa wannan kuma ayar da ka kawo turin shike bautar Allah shine walahu aslama man fi samawati wal ardi kenan yanzu saboda yana bautatawa Allah kuma shi kenan sai a ce in an bautata masa Allah wai aka bautatawa yaya hankali zai dauka me alaka wannan da wannan ba ba manan shi kenan ba haka shehu tijjani ya ce Allah ya wa wanda ya wa gunki kai kuma ka kawo ayar da, da ke nuna cewa ai hatta gunkin ma Allah yake bautatawa kenan in yana bautatawa Allah sai kuma a ce in an bautata masa an bautatawa Allah haka ko ba haka nan ba to ka gani ai abin ana dawama wanda ke shirka ne ko wanda ke menene kana ji babu fa alaka babu alaka fa tsakanin wannan aya fa da wancan wannan ayar da ka kawo maka ina zuwa ina zuwa wabtagu ilaihi alwasila lokacin da Allah ke ce wabtagu ilaihi alwasilan nan ai yana cewa waɗanda suke kama wasu masu bautan wasu da suke kiran aljanu bayan aljanun sun tun su sun mika wuya sun ba Allah amma mutane ba su san ma aljanun su sun suna bauta ma Allah ba su ma suna bauta ma aljanun Allah ke ce musu to wannan aljanun da kansu ma sun tuba sun yi ma Allah bauta Iza kaman ana ce ma wanda suke bautan turu, turun da kake bauta ah. mishi ko shi ma Allah ne ya mika ma wuya. Ah, ya ke ba shi wannan turun. Eh ba haka shehu tijjani ya ce ba cewa in an bautata musu an bautata wa Allah ba wai su ma suna bautata Allah ba fa. E, ga abin da ya faɗi ka masa abinsa wanda ya wa gunki Allah ya wa wannan Allah ya wa. wannan ko in magana cewa turun ma ya miƙa wuya ga Allah Allah yake bauta wannan daban sai kuma dan yana wa Allah sai a ce in an bautata masa an wa Allah ga wai abu karrar kana nema ka wannan tsaya dai yanzu kana ji shi ma wannan shi eh, shi ma wannan kana ji mira gaddama. Wani malami ne cikin malaman tafsiri ya faɗa ka ai dai tafsirin aya alkur'ani ne ko to da Allah wane malami ne ai ya faɗa abin da shehu tijjani ai ya faɗi shi ma cewa me wannan dai magana ta shehu tijjani cewa wannan shine ma'anar innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budini la ma'budu ghairi wa in abada al-awsana man abadaha a'a da Allah wane malamin tafsiri ne yace wannan shine ai ma'anar ayar da Allah shi ma don mu raba jayayya. Cewa maganar da maganar Shehu Tijjani ya fadi na ainihin eh. wannan magana wannan malami kuma ya fadi. Eh. Cikin malama na tafsiri. ba dole shi an samu ina zuwa. Kawai kana ji idan babu ka ce babu. Kaka ce wai ai ba dole ba kawai babu in kuma akwai ɗauko ka buɗo da Allah kai mana bayani. Waye ya faɗi cikin malaman tafsiri. Ka samu hakuri ka ji magana nan ki fadi wannan. Yanzu mu duka mu mun ittifaki cewa akwai wanda suke bautan turu. duk wannan ba shi ba ne wannan kana ji wannan dai magana ta Shehu Tijjani waye ya faɗe ta da Allah a cikin malima na tafsiri waye ya faɗe ta shine akwai malamin suna zuwa akwai malamin da duk da cewa kowa ya sa kowanne suke bautan turu duk fa ba mu ce ma wannan ba kana ji tunda dai tafsiri ne Shehu Tijjani yayi na aya da Allah cikin malaman tafsiri kawai ɗauko ka karanto in bayani ne kowa zai iya yi ka yi shirun a ɗauko da Allah ni kana ji raba gaddama kenan ka ɗauko tafsiri tiryan tiryan ka karanto wanda a ya faɗi irin wannan magana ta shehu tijjani in kuma babu shi kenan to ibn juzi a gasan shi yau ɗan gaya min danga system a nan a a wani tafsiri ina jinka to shi in gefa maka Eh a wani tafsiri ne? Ka sai kai. Ka sai Ina jin ka. At-tafasir. At-tafasir. Eh ina jin ka. Ga shi Ibn Juzi. A cikin wani tafsiri na ce ma? Na ce magajin magana na ne. Eh, ina jin ka. To, ga Eh, akwai tafsiru sa'adi ok tafsiru sa'adi ina zuwa tu ina zuwa ina zuwa tafsiru sa'adi je ka ina jinka to kagashin wannan aya shi yake cewa ayi a yatlubu talibuna wa yargabu ragibuna fi ghairi la? ina jinka la yuqsimu hadha wa la yalik li'annahu la ahsana dinan min dinillah shi ka hau aya wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha shi ce ayi al khalqu kulluhum munqaduna bi taskhirihi wa mustaslimuna lahu taw'an wa ikhtiyaran shi ce wa humul mu'minun al yanzu dan girman zatin Allah yanzu dan Allah mai alakar wannan abin da Shehu Tijjani ya faɗi ban gane maganan ba ai kai kana ji na ai ko ke ba tafsirin gaban ka ne a dauko ka ringa fassarawa tiriyan tiriyan ainihin no need ma in ma bude fassara tiriyan tiriyan ɗaya bayan ɗaya fassara muna ji to wai alkhalqu kulluhum munqaduna bi tasghirihi wa mustaslimuna lahu taw'an wa ikhtiyaran yace du halittu sun sun kiyar da kai ko muna ji bi taskhirihi da taskirin shi Allah mustaslimuna lahu sun mika wuya ga Allah hmm. taw'an akan son su ikhtiyaran da zabin su wa humul mu'minun sune mu'minai al muslimun sune eh, musulmai almunqaduna li ibadati wanda suka karkata zuwa ga ibadan Allah ko suka suke bautan Allah she ce wannan muminai kenan wurin tawa'an nan kenan she ce wa karhan she ce akan dole wahum sa'irul khalq suni sauran halittu hatta kafirun she ce hatta kafirai kana ji ai ina eh ina jin ka she ce hatta kafirai mustaslimuna liqada'ihi wa qadrihi yace hatta kafirai su duka sun mika wuya ni ga shi kadayin Allah da ga kadarin shi Allah ina jin ce la khuruja lahum anhu ba su su bar su fita karkashin wannan kada Allah da kadarin shi to in ka duba wanga yana ce mu ka hatta kafirai sun mika wuya ma Allah a cikin kadarin Allah wanda ke bautan turu yana bautan turu Allah ya ce fariqun min aljanna assalamu alaikum duk a wannan abubuwan da ka karanto da Allah ina ne aka ce wanda ya bauta ta wa turu Allah ya wa bauta ina ne aka faɗi da Allah ɗau hannuna ka ɗora min a wani to shi ke ce maka aka ce kafir yana daga cikin wasanni jun abin da yake faruwa kana ji dinna ji kawai dai wa ina ne a cikin nan aka ce wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa nuna mana kowa ya ji maimaita ina ne aka faɗa ka? na ce ba ba ka ji magana da ba aka ce kafiri ismu jami'i ne duk ba ni ban ce ma ba ni fa ban ce ma fa komai ba ban ce ma haka ba ban ce ma ba haka ba kuma ni ban ma ai jayayya ba ɗau hannuna ka nuna inda aka ce wanda ya bautata wa gunki a nan Allah ya bautatawa kawai ni abin da nake nema kenan. Nuna. Wani irin wani irin wani irin munazara ce na ake yin ga ya ba ka ce mini dole ita kowanne magana ka fadi mini wato babu kenan magana Shehu Tijjani babu ita anan kenan babu ita kenan babu ba cewa kai akwai wanda ai ya faɗi irin ta ba wannan maganar ba Shehu Tijjani ne ya fara cewa ba akwai wanda ai yayi ta ai haka ai kace nuna mana wajen ina ne aka faɗi an ce maka kafiri ko shi kaga ina ganin ina ganin kana ji eh ina yi ganin da Allah zan yi tashi sai da safe dan na jima eh, eh, ina ganin bata lokaci nake abu ɗaya ne fa ka nuna inda aka ce wanda ya bautatawa gunki ma Allah ya bautatawa kawai shi zaka nuna mun fa har ya ma sauka kafin na sauke shi haka kawai sai molanka kitabun ra'asi sai kun kare karya? ina ne aka faɗa haka babu ina ne a ciki inda aka ce wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa ina ne aka faɗa haka haba da Allah Allah ya sa mu dace shi yasa dai wannan kamar yadda kuka gani wato abubuwa ne guda uku kuma ga duk mai hankali wanda yake fahimtar karatu ya san ko ɗaya ba a kare ba ba inda aka je wai an ɗora kwaɗo tanki ana gurin ana gurin an ɗora kwaɗo tanki ba inda aka je shehu ibrahim wallahi wannan hadisi ne kuma haka kuwa ƙirƙiro shi amma alhamdulillah kun tabbatar da ƙarya kuke wa manzon Allah cewa fa'iza a kun kuntuhu wai Allah ya ce in na so bawan sai in zama shi shi sa yasa zaka ji irin waɗanda suke wannan waƙen kamar irin su ɗan dogare zaka ga yana cewa ka zama shi ya zama kai ka tafi a shi ya tafi a kai to irin wannan hadisan na 'yan kowa Allah da shi suke faɗin waɗannan zantukan ka zama shi ya zama kai haka yake suka ƙirƙiro hadisai suka ce bawa zai zama Allah Allah ma zai zama bawa kuma wanda manzo Allah bai faɗi ba Allah bai faɗi ba ko da wancan hadisin ne ma da kake cewa ai kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi har dai zuwa ƙarshe in kana so ka gano ƙaryarsu ka ce to su fassara ma wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'u'idhannahu kaga akwai asa'il sail akwai almas'ul kenan wala in sa'alani kaga akwai Allah akwai wani Allah kenan shi yasa babu wani kuntuhu eh babu wani kuntuhu sufaye ne suka kago suka kirkiro dan su bata wa mutane addini eh babu wani kuntuhu ƙarya suke yi wa Allah ba inda Allah ya ce kuntuhu babu sune suka kirkiro shi yasa sun kasa tabbatar da wannan ruwayar sannan abu na biyu sun kasa ba mu amsar inda Allah ya ce ya yi magana a harshen bishiya shehu ibrahim haka ya ce wai bishiyar ce take magana take cewa inna ni an wai Allah ya yi magana a kan harshen bishiya sai kuma ya yi bina'i a kan haka ya ce in kana ya ƙadiru in kana ya ƙadiru ala an yantiƙa bilisani shajaratin taƙulu innani ana Allah fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamin yaqulu innani ana Allah kaga shine mabu buniya ala al-batil fa huwa batil cewa ma Allah ma yayi magana a harshen bishiya ƙarya ne sai kuma aka zo kan ƙarya kan ɓata aka ƙara wani ginin cewa wai in kana ya ƙadiru. Ala'anyan an yantiqa bi lisani shajarati taqulu innani ana Allah fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin shi cewa nataqa ala lisani shajarati batilun sai kuma aka zo aka gina wani batilun din akai aka ce Allah yana magana akan harshen mutane eh, Allah yana magana akan harshen mutane hatta kalmar nutuquma cikin alfaz na hadisai cewa Allah yana magana ba inda aka zo da kalman nutuku babu sai da a ce kalam amma nutuku babu shi yasa kaga wannan kenan shi yasa babu wanda ya bamu amsa kun eh, kuna daiji molanka ne ba littafi shehu Ibrahim ne ya faɗi amma malama ba su ce haka ba sa'annan abu na uku na nan kuma cewa wanda ya bautatawa gunki Allah ya bautatawa wa ya faɗi dan an ce walahu aslama man fis samawati wal ardi aw an wa karhan cewa wanda yake sammai da ƙasai gaba ɗaya, tsaya ma in ƙara muku wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yane wa Allah tasbihi in ma ƙara muku to dan an dan yane wa Allah tasbihi wannan abun sai kuma aka ce in an bautata masa Allah aka bautatawa shi wannan abun ta yaya wannan shine alistidlal bi ma laysa dalilin istidlali da abin da ba dalili ba shi yasa dai a karatun yau kun ga mun basu su dama damar da mu ba sa ba mu ina jin sun yi wajen awa uku da ni da su gaba ɗaya daga zama na har yanzu babu wanda ya kare kuma mun ba su dama jama'a suna da hankali Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah ka ganar da al'umma saura zama na uku insha Allah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh